Rayuwar Raihana littafi na shida littafin Sumayyar Abdulkadir Takori ba tare da bata lokaci ba za mu wuce ciki kai tsaye don jin yadda za a kasance a cikin labarin ɗin. Kada fa ku manta mun tsaya ne wajen haɗuwar amarya da angonta don haka za mu ɗora daga wurin. Haɗuwar amarya da ango cikin jirgin Turkish Airlines da ke suka sauka bar tunanin da Ibrahim Mansur ta kai yayi ba irin tunanin da bai yi ba ya gaza ko da kurban ɗan jus ɗin da ke ciki a ƙananan kofuna da aka sa kankara wadda yake nan mai kyau mai garai garai wace ce wannan raihanan yaya take wace ce ita wace irin tarba za ta yi masa shi ma wace irin tarba ya dace ya mata zai so ta za ta so shi zai iya bata matsayin mata a gare shi zai iya haɗa rayuwarsa da ita har abada da yarinyar da bai sani ba bai taɓa gani ba bai taɓa yin wata mu'amala da ita ba balle ya san kamanninta ko halayenta tunanikan da suka ringa yi ya rinka yi kenan ya addabi kwakwalwar ibrahim kenan yayin da a ɓangaren mahaifinsa dr mansur ta kai babu abin da ya dame shi daga ya sha jus ɗin nan kawai sai ya buɗe shafin jarida ya fara karatu na daily trust da ke hannunsa idan ya so ya fito ma'aikatan jirgin sai kawai ya fito shi abin da yake bukata da kuma abin da yake bukata da yake a first class suke lokaci zuwa lokaci yakan saci kallon Ibrahim ta gefen idansa sarai ya san tunanin nukan da yake damunsa amma bai ce masa komai ba bai ma nuna masa ya san halin da yake ciki ba lokacin da aka bada oda ne a daura bil jirgi zai sauka a Tangi airport bai Ibrahim bai ma ji ba sai kawai da ya ji mahaifinsa yana ɗaura masa bayan ya makala masa lokacin ne Ibrahim ya gane ya is ya yi nisa a tunani ya kalli uban shi ma uban ya kalle shi suka yi dariya tare bayan sun sauka motar hotel ɗin da suke jiran su wadda dama dadi ya bukin tun kafin su taho Mandari Otat Otat Singapore already tana nan tana jiran su daga nan ta kwashe su suka wuce da jakunkunan su marasa nauyi zuwa hotel ɗin tun a hanya dadi ke kiran wayar Raihana ana gaya masa a kashe take a lokacin ita Raihana tana ajiye ne suna wata jarabawar gwaji domin gab suke da fara zana jarabawa na ƙarshen shekara kuma dama karatun na shekara biyu ne kacal advance za ta yi da tafaf ta hada da VSC in computing da yake tana da diploma tare da wadda ta yi a kazaure karfe shida na yamma ta baro cikin Mm, ajin nan nasu ta kamo hanyar gida ta tsaya ta saya wa inna abin da take bukata ita kuma ta saya mata ta saya wa kanta ita ma abin da take so yadda suka fi kiransa haka ta haɗa musu komai abin da suke bukata ba kuma irin mutan abincin mutanen ƙasar Singapore ba ne guda arba'in da ba za su mutane da ba za su iya rayuwa a cikinsu ba saboda ta ce da inna yau kada ma ta yi musu girki za ta yi musu take away don ta waye gari ba ta jin daɗi. daɗi da sauri kawai take ta isa gida don ta kai ta ka asibiti a duba ta hakan nan ta tsinci kanta da faduwar gaba lokacin da ta doso gida sai da ta tsaya akan wani dan tudu tukunna ta zauna ta dube ledodin hannunta tana duba ta dan huta ta hango kofar gidan nasu da bakuwar motar hotel na mandarin orchard farasol ta san hotel ɗin da dadi yake sauka kenan don haka jikinta ya bata dadi ne ya zo To amma wannan faduwar gaban da take samun kanta a ciki ta mecece tana isowa kuwa ta kunna wayar ta sai ta tuna ta tuna a gida ta bar wayar din ma aikuwa ta so kunnawa sai kawai ta miƙe da kuzarinta tana cewa a ranta bari na ƙarisa gidan dama dai kuma ta kwana biyu ba su yi waya da dadin ba har inna kan tambaye ta kwana biyu baba likita bai kira ba lafiya ta kan ce lafiya sumul insha Allah kin manta baban nawa busy busy doctor ne na ta kan ce to Allah Allah ya sa buzu ne ba Bizi ba ki kira min shi kawai ta yi dariya ta ce to ai yanzu ba ni da lokacin kunna waya idan ban gama abin da nake yin nan ba aiki ne fa nake yi kuma kin san su suka sako ni a gaba Na nayi nayi nayi gama abin da zan yi ba na son repeating haka kuma ba na son operating din waya da kan kina operating din waya da kanki ai sai ki dame ni in kira miki wannan in kira miki wancan yanzu sai ki sai ki zuciya ki koya don haka ne ba zan miki ba Duka inna ta kai mata ta fice da gudu tana dariyanta a haka suka rabu a wannan ranar. Ta miƙe ta ci gaba da tafiya a gefen titi a hankali don yunwa take ji sosai da ledodi a hannunta. Kamar za ta watsar da su saboda nauyin da suka mata musamman ma kwalin kazar nan na inna guda biyu ne a ciki tika-tika a haka ta daure ta ci gaba da tafiya at the same time faduwar gaban nan da yana ƙara tsanantuwa ba wata kulliya ne a jikinta ba amma kana ganin ta kai tsaye zaka kira ta da black american shigar da ta yi kuwa a jikinta ta usilisiya na matan singapore ya yi mugun karɓanta dark blue mai dogon hannu as a muslim sai kuma ta sanya bakin dogon wando a ciki ta kuma sanya karamin hijabi na larabawa a kanta wadda ya tsaya iyaka faɗanta kawai also dai kayan jikinta <clears throat> kaya ne nata are not expensive kuma ba su da nuna komai na tsaraicin jiki daga ka ganta ka san musulma ce cikakkiya singapore is very modern but dressing very sexily will not be acceptable in certain place don haka matan kasar musulman ma na can ba su fiye shiga irin ta tsaraicin nan ba balle ita rayana kafa kafadunta ma rufe suke cikin wani irin bakin koba kafanta ma haka da bakin koba flat takalmi ne mai kyau na Malisa Brand wadda yake da kyau rahane tafiya kawai take ta sayo kayan nan Dr. Mansur ke zuwa ya sayo da kansa a shaguna duk zuwan da ya sai ya zai ya zube musu su illa dai kawai yana karban size ɗinta ne har ya rike mata zamanta cikin ɗalibai yan uwanta musamman ma haifafin Singapore shi yasa yau da gobe ta iya kalan shigar su fuskanta ko ko fauda babu babu haka labanta babu wani danshin mai ba komai nata They are soft and, some, and soft Kamar tana ba su wani, iri, wani irin extra care ne, amma fa babu ko ɗaya babu komai a fuskanta. nan wani fresh and chocolate color, ba ta da dogon wani gashi. Haka dai tana da madaidaicin komai nata a tsakanin idanunta madaidaicin hanci gashin kanta a tsefe yake ba mai karfi ba amma kuma ta tattara ta matse shi da ribon hakan bai hana ya ɗan yi tudu ba da yake ba ta da yawan nasa komai daidai ne hakan yake da ƙarfi kamar reza na asalin hausawan kano jikokin barbushe da kuma <laughs> tsimbirbira da wannan shiga da kuma wannan fuska da wannan yanayi raihana ta danna ƙararrawar shiga falon nan ana buɗe ƙofar wanda ya buɗe kofar wani matashi ne baki mai mai tsawo ɓal da shi mai wani irin idanu masu limshewa da kansu da buɗewa cikin nutsuwa cikin umartar, umartar kansu da yin hakan cikin ƙwayar idon shi kuma akwai wani abu ne mai shaƙi kamar zai ba kuma ba farare ne tas ba kamar hasken sararin samaniya mai haske suke wato light blue ga kuma dogon hanci kamar Dr. Mansur fatar shi kuma ta nuna haifaffen Najeriya ne gashin kan nan nasa kamar na Dr. Mansur chocolate in conflation duk da dai Dr. Mansur ya fi shi haske ya tara ma mai ɗan tudu a kan shi ba kuma naɗaɗɗiya ba ce irin ta 'yan asalin Northwest Nigeria nan ne. Najeriya ce wato mai ƙarfi amma ta sha ta yi kyau ba kaɗan ba ta sha ta sosa gashin maza ne na garari da ba a samun shi sai a ƙasashen ƙetare. Sanye yake da wata farin shadda fara kal ɗinkin muhammad mai kyau riga da mai kyau da wandonta ya ciki kanshi babu hula ɗaure da kuma damtse hannunsa agogo ne mai shegin kyau wadda ya kwanta cikin tattausar fatan hannunsa wadda lalsan bakin gashi ya kwanta a ciki babban abin jan hankali a halittarsa wannan tsagar bakin nasa ne da kuma baƙaƙen leɓɓansa marasa kauri sai kuma lallausar sajen da ya kwanta a kan fuskansa tun daga gefen kunnuwansa da kuma lokacin da ya zo har haɓarsa wadda ɗan lotsawar da kumatun nan nasa suka yi left and right hakan ne ya bayyana a fili ko da bai motsa bakin nasa don cin abinci ba dariya ko yin magana da sauransu kallon kallon ake tsakanin raihana da kuma a rashid raihana rashid ta kai da matashin nan wadda ya amsa sunansa ibrahim mansur ta kai kallon da bai da ma'ana at all kallon da kai tsaye zan iya fassara muku shi da kallon zaƙuwa a tantance juna kawai ba na so ba kuma ba na ƙauna ba haka kuma ba na akasin hakan ba ne kawai dai na wani yanayi ne don haka ana yi ne na mamaki to see an ident identify its order kuma fa ba tare da sun bar kallon nan ba kallon ya tsawaita tunda ko da da kalma ɗaya ne bata shiga tsakanin su ba kowa ya gane kowa kuma ba kowa ne ya yi magana daga cikin su ba don haka raiha ta yi saurin sun koyar da kai wasu abubuwa da ta gani ne suke son su fi ƙarfinta abubuwa ne da suke bin ilahirin jikinta wadda ya fi ƙarfin ƙarƙashin tashin tsigar jikinta abin ba zai lissafu ba domin haka ya zama yana bin jinin jikinta gaba ɗaya ya zama abnormally da kuma yadda ya saba zagawa domin buƙatarsa na san ya isar da saƙo ta kowane hali a jikinta daga zuciya zuwa gangar jiki da kuma ƙwaƙwalwa duk waɗannan mintuna da suka kwashe a tsaye Dr. Mansur da Inna na kallon su addu'a kowa suke cikin zuciyarsu Allah ya daidaita su cikin Dr. Mansur kuwa cikinsu Dr. Mansur ya fi na inna na zo ma ruwa ma idan Ibrahim ya ce Raihana bata masa ba ina zai sa kansa amma ga himu kuwa abin ba haka yake ba domin ni na fahimci ya faɗa. Uhm, kallon da ya mata nan na farko kallo ne kawai na wani irin yanayi na neman tantancewa da kuma <laughs> kau da zargi amma fa a yadda ya ganta to fa ta yi masa ta shiga idanunsa ba kaɗan ba more da kuma ƙwayar idanunsa da gangar jikinsa sosai ƙoƙari kuwa na ƙwaƙwalwarsa ta shiga yi ƙoƙari shiga <laughs> ƙoƙari ƙwaƙwalwarsa ta yi wajen farfaɗo masa da shekaru goma sha ɗaya da kuma zuwa sha biyu da suka wuce tabbas ya san fiskan nan ya san waɗannan idanun masu rauni da sanya kasala ya san yarinyar nan sai rahane Wadda ta shigo cikin rayuwarsu daga asibitin Malam Aminu Kano mai kula da ubanta ubanta ne mai kula da bargar dawakan hakimi mai yi wa ubanta wanki yanke farce da dai kuma sauran abubuwa da bai wa dawakin hakimi abinci da ruwa. ‘Yar yarinyar nan ce da dadi ya ɗauko daga takai wadda ta rasa jinta ɗungurungun ‘yar yarinyar nan ce mai amfani da hearing wadda ta sa shi barin gida ba don ya so ba sai don kawai ya ceci kansa ya kuma ceci zuciyarsa daga faɗawa soyayya a inda bai dace ba a kuma lokacin da bai kamata da shi ba yana rufarin ɗin kowane motion na zuciyarsa a kanta da ƙarya bayan kuma sautari tsoron kar zuciyarsa ta ce ya yi ƙarya ne yake ma shi ya manta har ya mata ƙaryan ya bar gida saboda kar zuciyar shi ta wulaƙanta shi da ƙauna da soyayyar ƙwaila 'yar ƙauye mai lalura na ji haɗe da wasu extraordinary charismatic, charismatic features lallai kam waɗanda yanzu rahane ta haɗu da shi waɗanda ake kira rahane lallai kam a girl with a great mind to yaushe ta koma raihana dadi ne canza mata suna zuciyarsa ta yi ta wurin tuno masa menene sunanki rahane raihanatu kenan ko a'a rahane tuni ba zan iya kiranki da rahanen ba don bai da ma'ana at all sam sam raihana zai fi ya tuno tattaunawar shi ta farko da mahaifinsa ya yi da ita a ranar da ta fara samun kanta daga hatsarin da suka yi a kuma ranar da baba da abokinsa Dakta Imam suka makala mata yaren Sun yadda suka yi suka fahimci komai nata kafin raihana ta ankara Ibrahim ya kai hannu gare ta ya cire hijabinta da sauri yana duba kunnenta da bayan kunnen nan nata babu komai babu injin babu alamar kuma ba wai an tsaga kunnen bane sai da ɗan ƙaramin ɗan kunne ne mai kyau na farin dutse ta saki ledojin hannunta ƙasa saboda razana ya tambaye ta why is your hearing aids da wani irin murya mai sanyi da kashe jiki a harshensa da ya kasance irin na Amurka wato na Amurka ba na Burtaniya da ya fi saurin furtawa ba hannuwanta biyu ta kai kan nata tana son ta rufe gashinta wadda ya tsaraita shi sai ya risina yana ta risina kwashe ya risina kwashe mata ledodin da ta zubar da jakanta wadda ta zubar ya bata hanya tare da mata alamar ta wuce sai ta rabe ta gefensa ta shige ciki babu kowa a falon inna da baba dakta sun shige kicin tunda tun san da ibrahim ya tuge hijabin rahane wai a ganin su babu kowa a falon sai ta ƙara gudu ta yi kicin ta yi baccin ta amin ta rufe kofa ta jingina da ita tana numfashi kamar wadda ta yi gudun mita dubu idanunta alimshe tana ambaton ya wahabu ya wahabu ya wahabu ya himu ne fa tabbas shi ne dadi ya kinkimo ya kawo mata tana zaman zaman ta lafiya ita ma ina ruwanta da wani ibrahim ne tun san ma ba san ta yake ba yamanta kawai yake yi kalma kalma wannan ba ta taba shiga tsakanin su ba tun saninta da shi a gida dr mansur to fa har zuwa lokacin barin gida bata ishe shi kallo ba ma fa ita fa wannan auren kawai ta ɗauke shi ta dauke shi ne da suna aure auren biyan bukatar ran dadi bata taba tunani zai zama reality ba ta yi zaton haka za ta kare rayuwarta cikin kwanciyar hankali da neman ilimi da kuma taimakon babanta mansur da innanta zuma bata taba kawowa a ranta ibrahim zai shigo cikin rayuwarta ba ta shiga uku ta lalace wannan mai min katon ba amurken ne wai mijin nata hadda na da baba dakta wai za su fita su barta da shi a gida akan sanin su kalan maya mata wani abu to ta ce masa me ko kuma ta masa me ta yi yaya ma da wannan katon wataƙila ma dubawa ya yi ko da wannan injin na'ura na zai ya ce baya son ta duk kalifa shi ya janyo mata da sun yi auren su na so da kauna daga da ganin mutunci da kimar juna ai da dadi bai mata auren auren huce haushi da Ibrahim ba zai ta hawaye yana bin fuskanta ba bakon nashi har ya zarta misali ma tsoro yake bata kwarjinin shi ne ya razana ta bata san inda dadi ke nufi inda dadi ke nufi ta kai shi a matsayin life partner ba wannan gundume min katon bakin baturen ne haka wadda zai iya haɗiye ta ma a bakinsa ya bi da yawo kawai ba tare da yayi wani abu ba zai ma iya haɗe ya kalifa a girma da tsayi ba wai kiba sai da shi ba amma yana da faɗin kirji kuma ita a rayuwarta ma bata taɓa yi kanta sha'awar rayuwar da rayuwa da wani ɗa namiji ba in ba Khalifa ba shine daidai ita domin ta kowane ɓangare baya tsaurara mata ga sau ga sassauƙan boko ga kuma addini ga ilimin da ya kamata a bakin komai rana ɗaya wannan iftila'i ya ratsa ta karɓi zaɓin dadi don biyayya da kuma yakinin da take da shi na cewa a haka za su ƙara rayuwarsu ita da innanta da dadi amma Ibrahim ba zai zo ba yau ga ta ga Ibrahim Mansur ta kai Ƙoƙarin buɗe ƙofar da ake yi ne ƙofar da take zingine a jikinta ne ai kuwa da ta wata irin zabura da gudu sai ganin ta kawai ta yi ta faɗa cikin toilet ɗin bedroom ɗin ta kulle kanta inna ta shigo tana cewa yau na ga abin da ya ishe ni ni zuma mijin kike gudu haka Lallai ko kin haɗa kanki da babban aiki to ki fito ki ci abincin da kika siyo shi Ibrahim ya daɗe ma da fita a gidan nan Aiko sai ta buɗe kofa ta fito idanunta sun cika da kwalla sun yi jawur ba kaɗan kaɗan ba har inna ta yi sallar lamida ta fano tana cin abinci amma ta kasa cin abincin kirki duk soyayyarta da wani abin nan nata ta kasa komai haka take zaune tana ta cakuɗaɗɗiyar abubuwan da suka dame ta barta dai kawai da abubuwan nan nata da kuma abin da take ji a ranta kuma shi kenan Allah ya idan Allah ya amshi addu'ar mu Ibrahim ya zo sai ki kuntata wa kanki tun safe baki yi karin kumallo ba na kirki ba kika fita na kuma tabbata a can ma baki ci komai ba kin sayo abin ma abin daɗi kin rime-rime kin zo kin kici rahane haba rahane an hana rahane na ne haba yar gidan babanta kina son uba kina gudun ɗansa anya an taɓa haka kuwa idan kika yi haka baki adalci ba hawaye suka fito wa rahane sarsar tun daga cikin idanunta suke ta zubowa cikin dakushewar murya mai cike da kuka ta ce inna ni dai na fi son ya kalifa. wani irin duka da ta ji inna ta buge bakinta da hannu ne tuni kuwa ta yi shiru kina da auren wani kina cewa wani kike so wallahi maza maza ke istighfari waye ya kalifa? waye shi kuma shagubar banza irin na wannan zabgegin shashancin banza ki samu irin wannan miji na likawa a goshi a nuna wa sa'a a yawo da shi ki ce mai To ni idan ba ke son sa ki bar mini, ki ga yadda zan killace abina a ɗaki kada ma wata ta min ƙwace. Idan ba ki gode wa Allah ba, kuma ba ki gode wa baba likita ba, to za ki za ci gaba da rayuwa ne a wahalshe wallahi Allah idan kika da kika yi hakan za ci zaki ci wahala ba kaɗan ba ki gode wa Allah ki da cikin ki haba a ne rahane rahanen Ibrahim Ibrahim mai kyau da shi mai tarin ilimi daga yi mini allura ya bani kwayoyi na sha na samu ci na samu na nemi lafiya bayan na samu lafiya bayan abin da yake damuna komai ya warware na samu lafiya na zini me kuma matsalan ki da shi ubangiji ya ce idan ba mu gode wa rahamarsa ba to la shakka za mu gode wa azabarsa dan haka ki nitsu ki manta da wani wai shi kalifar ha nake karbi mijin da Allah ya baki shi bai ce baya son ki ba bai kamata ki faɗi hakan ba ke so na Allah ne shi haka ki sanya shi a tsakanin bayansa don haka ki sanya so a ranki kamar yadda ubangiji zai sa miki ki je ki wanka rahane ki yi kwalliya ki karbi mijinki ki yi kwalliyar ki ta ƴaƴan hausawa ya san cewa tushen sa ya aura tashi maza ki cire wannan shi shirmen banzan na jikinki rahane ta katse kukan nan nata wallahi babu wankan da zan yi na da can bana wanka ne sai dan ya zo zan yi kuma ai gidan nan ma babu ɗakin da zai sauka in ba a naki zaki ba shi ba ina zai je inna da lallami take binta don haka kawai ta gatse dariyar nan ta katse shi ta shiga ya bata dariya ta nan ba ta shi ta ce na ji na ba shi wannan ɗakin nawa ne zan kwana a falo ai kuwa ko waɗannan luntsuma luntsuman kujerun sun ishe ni in yi bacci har da min shari da salube ta canza kaya tunda ba za ki yi wankan ba Ai kuwa ta rantse ba abin abinda zata yi a ciki, iran inna ya soma ɓaci ta tashi ta rabu da ita ta shige kicin don yin abincin da dadi ya ce ta yi musu kafin su dawo. Ta barta a nan ne ta sanya mata wani irin kuka ta sa kuka ba kaɗan ba ta gama kukan nan da in ta barta tana yi don haka ta sha ta fita sha'aninta ta gama girkin ta jera a dining table ɗinnan nan na ɗan ƙaramin tebur na mutum biyu mai kujeru biyu kacal daga gefen falon kuma duk ta shiga shige da fitan da take sai ta ganta yadda ta barta zuwa lokacin kuma ta gaji da kukan da take yi ta yi shiru ta zuba wa falo kofofin nan ido sai ajiyar zuciya take kararrawar kofa ta so ma ƙara aiko ta tashi ta yi fit ta ta da wani irin gudu kamar filfilawa filfila ta ke inna ta bude kofa ibrahim ne a gaba dadi yana biye da shi a bayansa suka shigo dukkanin su rike da manya-manyan ledodi da sauran abubuwa irin na african food da hanzari inna ta amshe su tana musu sannu da zuwa sai lokacin ne ibrahim ya dube ta sosai ya gane ita ita ce zuma da dadi ya nuna mishi hotonta sai murmushi ya ce a ransa lallai yarinyar nan za'ira ce wato ita ce zuma da yake sun yi sallar isha'i kafin su shigo a wani masallaci da yake wurin suka suka so mutum funkasau in funkasan inna da miyar ganye wadda aka iya ji manja da yaji da kuma kaji zuko-zuko a ciki loma biyar baba dakta ya kai ya dakata ya soma kwalawa raihana kira ai ji ta hanzin cikin ta ya nannaɗe waje guda ta kara kudundunewa cikin bargo tana rufe kanta kira har sau uku ta ki amsawa sai ya ce ibrahim zai ka zo mini da amaryar nan taka na lura yau surukuntaka take ji da ni ko gaishe ne bata zo ta yi ba ya faɗi haka yana nuna masa ɗakin kamar ba zai je ba ko tunanin me ya yi, sai kuma ya miƙe tsam ya wanke hannunsa ya cire daga filet ɗinsa nan ya goge ya sha ruwa sai kuma ya miƙe ya dumfi ɗakin ɗin murda kofan ya shiga ɗakin tana ƙarshen gado ta gudundune cikin blanket mai bala'in taushi kamar tsurin alkaki dariya ta kama ibrahim ga ta a singapore amma ashe ba gidajiya ce abinda bai sani ba raihana ko a ina ta ta tsinci kanta ba abin da zai canza mata aƙida ko ɗabi'a ko al'ada na ƙasar haihuwarta ita Rayhana ta yarda ne da wani abu wai shi bata yarda da wani abu wai shi wayewa ba wayewa kawai abin da ta sani shine ita musulma ce kuma bahaushiya amma fa tana karatun boko don ta fita daga duhun jahilci abinda ba wai tana yi don ya canza mata wani abu nata ba wannan abin ba ta yi believe da shi ba ba za ta aro wata ɗabi'a wai don ta burge ko kuma a ce a ce mata wayayya ba mutanenmu masu yin hakan ma a informatics don haka kallon mahaukata ake musu bargon ya kama ya zare shi da karfin tsiya tana riƙewa yana figewa tana ja yana ja ya fige ya cillar ya zauna gefen gadon ya ce to ke raihana kuma haka za mu yi da ke haka ake tarban miji ko gaishe ni ba za ki je ki ba ga dukkanin alamu ma bakin ciki kike da zuwa na Shi kenan na fuskanci zan takura miki shiru kake ji ta juya bayanta ta tura jikinta juyo nan Allah wallahi kada ki sa na kai hannu jikinki da sunan duka ko na ɗauke ki a hannu na kai ki wajen dadi ke nan ma shiru ta yi masa bugun zuciyarta na ƙara tsananta tabbas shi ne suke magana a waya wadda muryarsa kaɗai ta yi tasiri masu yawa a zuciyarta da gangan jikinta ya ce wato ke ce zuma ko to Allah ya sa Allah ya sa jummai ce to yau dai na ganki ki ƙara min ƙarya ki gani in ban cinye bakin nan ba wai ke ga wadda ta matsu da miji ya zo har kike tambaya ni ne Ibrahim to in ma Ibro ne ai gane nan me zaki yi min me zaki bani kike nema na haushe kama rahane ta juyo ta ce ni ban ce ka zo ba ai ban ce ina neman ka ba tambayar ka kawai ne domin in san da wa nake magana ba dan wai wani Ibrahim ya zo ba da ka zo ka koma mana inda ka fito ka sakar mini mara in yi fitsari in yi karatu na yadda na fara shi ba tare da an takura mini ba haba da Allah ina farin ciki na kama bakin nan yayi da mamaki kama baki yayi mai cike da mamaki yana dariya dariya ta kama ta dariya ta kama shi kai amin take ta tura baki gaba tana zumbura shi tana cinno baki kamar gidan <clears throat> gidan tsutsa yana girgiza kai ya kama da dariya ya mika hannu ya janyo kafin kafarta ke zonan tukunna, tukun na jawo ta wani ki zuwa inda ta yake zaune ya kama hannayenta bibiyu ya rike cikin tafin hannunsa na dama ya soma dalle bakinta da yatsunsa na hagu ya ce say it again in koma kin fi farin ciki ko ashe baki da kirki lallai kuwa ki kalli kalaman ki da kyau mijinki ne ni fa ba ki ba ya kalifa ba azaba ta ishira hane a tana san na sama ya ɗan kumbura ma wasu matsiyatan hawaye suka zubo mata kamin kuma ta aune ibrahim ya rungume ta gaba ɗayanta a ƙirjinsa runguman da ya matuƙar rungume ta har sai da ya kai ta bango Yar rahane cikin kayan cikin rahane suka soma aiki sannan take ibrahim ya kai bakinsa cikin nata ya soma yin abin da ya so abin da ya fi so a rayuwarsa wato mouth to mouth kiss rikon da ya yi mata ne mai ƙarfi shine yasa ta kasa kwatan kanta amma kuma kisin ɗin leɓɓan nan nata da yake cikin tsanaki ne ya tafi da azabar da ya haifar mata a ɗazu a leɓen nan nata da baki da hannayensa rayhana ta tsinci kanta wata duniya ta daban wadda ba za bata taɓa tsintar kanta a ciki ba abubuwa da yawa suka fara mata yawo a zuciya da kwanyanta da gangar jikinta ibrahim ma haka a wannan lokaci wadda shi kansa ya fas ya kasa sarrafa su ya kasa daina sumbatar ta haka ya kasance ya kasa raba ta da jikinsa kuma a lokacin da ta fara kuka na ido wato zub da hawaye tunda kamar yadda ya ce yadda ya ce din ne zai cinye bakin nan to ta yadda fa a yau kan zai cinye ne ta yi amanna da gaske yake yi cinyewan zai yi in aka yi la'akari da yanayin yadda yake tafiyar da shi cikin nasa cikin bakin nan nasa ma'abocin kamshi da ni'ima mai daɗi wadda ba za ta iya fassara hakan ba a cikin nasa balle kuma ta koma magiya to bakin yana rike ba yadda za a yi sai magiyan ma hawayen da suka fito daga idanunta ne suka sauka a jikinsa ya daina abin da yake yi ba don ko ba don ya gaji ko ya gamsu ba he don't actually know what he's driving in it but is it is something da ya kamata ya duba ever in his entire life amma hakan bai sa ya raba ta da jikinsa ba da ta samu hakan sai ta soma bashi hakuri cikin kuka dole ya kare ya sake ta shi da kansa ya ɗauko ribon ɗinnan nan nata da ya faɗi ya tattara gashin ta ya hada ya mayar da gashin bai taɓa ganin gashi irin hakan ba a ran shi yana ta mamakin yadda mace tsabar bar gashin kanta in it is naturality haka sai kuma ya koma da baya ya kwanta ya kwantar da bayansa a gadon kafafunsa na ƙasa ya nuna mata hanyar kofa ki je dadi na kiranki ya faɗi haka cikin wani irin sauti da wadda ba nasa ba ta kokarta domin ta miƙe ta ƙarisa wurin amma ta kasa tafiya hakan ya gagara sai ya yunkura ya miƙe gaba ɗayansa ya bi ta da kallo sosai ya mika hannu ya kunna fitilan ɗakin wadda yake saman silif mai tsananin haske wadda ya haske ta ya sa raihana ta rufe fuskanta da tafin hannunta doguwa ce sosai amma dai ya fi ta tsaye kaɗan siririya ce amma fa komai nata ya yi daidai har zuwa har zuwa yanzu dai kayan da yake jikinta ɗazu ne komai nata daidai haka ya zo ya same ta ya kamo hannunta suka fito suka tadda dadi da inna suna hira a falo tuni sun gama cin abincin raihana bata taba jin kunyar dadi irin wannan rana ba irin na yau gashi kanta babu kallabi ibrahim ya matukar gama gigita mata kunyarta da tunaninta bata san ma inda hankalinta yake ba domin ta yi nisa ba kaɗan ba a cikin wani yanayi yanayin da ba zato ba gashi tana gaban babanta babu kallabi sai ta cure gefe guda ta bayan inna wai a hakan gaishe shi take shi san bai ma zime take faɗa ba balle ya san magana take ya amsa mata abin da ya ce shine raihanatu yau Allah ya yanke mana ni da ke ga Ibrahim ko daga mishi kai kawai ta yi ba tare da ta kalle shi ba ya murmushi na jin daɗi da samun kwanciyar hankali cikin kulawa ya ce babu wata damuwa ko ta sake daga mishi kai again da hanzari ya ce ki bari haka rayana kada ki bullo min da wata sabuwar mu'amala tsakanin mu wai saboda ibrahim ya zo shine sai ki zama haka ni dai na san ban san ki da haka ba ina so ki koma matsayin ki na yata in kuma kin canza min matsayi daga uba zuwa sirki ne to sai ki gaya mini nan ma girgiza masa kai kawai ta ya tabbatar yau raihana surkuntaka take ji da shi ba kaɗan ba ta musamman take yi da shi ba zai samu matsayin da yake so na baya ba sai ya haƙo ya miƙe lokacin Ibrahim yana wajen soket ya kunna wayar Raihana inda ta sa caji ya ɗau lambar ta ya zuba nashi lambobin a ciki na layin da ya saka mata a nan Singapore har ma da na gida Najeriya bai sa suna ba amma dadi ya ce to Ibrahim sai ka tashi mu tafi masauki tunda yau ka mini farraku ni da ni da ‘yata ka raba ni da ita to ba zan barka a gidan nan ba kai ma don haka wuce mu tafi Ibrahim murmushi kawai suka tafi ko Raihana bai kara kallo ba ya gaba za ka rantse da Allah ba shine wancan mai deeply kisses kiss din nan ba shi yake tuka su zuwa hotel din nan sai da ya karanta yana ta hira amma shi kuwa hankalinsa baya ma tare da shi a wannan yanayi dadi ne kaɗai yake ta zuba da santi yake gaya masa da Allah ya rike masa irsa amana yana ji da ita ya ji kanta ya tausaya mata ya tausaya wa maraicinta da rauninta ba ta da uwa ba ta da uba si sai shi a yanzu duk abin da ta nuna masa ba ta so da Allah kada ya takura mata Ibrahim ya ce a ransa saboda ni ba ɗa bane tsinto ni kai a bola sabon dare ne fa a wannan waje a wajen Raihana bayan fitar su ta dade bata motsa daga inda take ba wato bayan in na mata tana kitchen ta shige gaba ɗaya ta ci gaba da yan wake wakenta tana wanke wanke da sauran abubuwan da take yi tana waƙoƙinta wai Duk wayon amarya dai sai an sha manta, na zama ɗauko riga, na zama ɗauko wando, na zama ɗauko hula. Shekara mai zuwa har wanka zan fara tare da goyo da kuma wankin kashi da fitsari da tumbuɗi. Allah sarki, <laughs> rayuwar aure mai daɗi. To abin da inna bata sani ba ma shine ita farahane ba ta ma take ba domin ta yi nisa cikin tunaninta mai zurfi da ta gaji da zaman falon ne ta lallaba ta shige daki kwanciya ta yi a gadonta domin ta samu ta yi bacci amma idanu suka ce basu san wannan ba duk motsin da ta yi da juyin da za ta yi sai ta je ta jikin Ibrahim ne a kirjinsa gaba ɗayanta in fact dai kamshin turaren Ibrahim ne da mai ta wani irin kamshi ne wadda bata taba jin irinsa mai sanyin daɗi a duniyan nan ba bata kuma iya tantance kowane irin turare ba ne. ta kasance ta kasa bacci haka take ta juye jikinta da zuciyarta da kwakwalwarta kai da duk wani abu suna ta karɓan wannan sabon sako ne mai kasara gangar jiki cikin wannan hali ne wayarta da ibrahim ya je gefen gadon ta so mai gara ba ta yi niyyar ɗagawa ba domin kuwa dare ya yi sosai amma da kiran nan mai kiran nan ya matsa sai ta miƙa hannu ta ɗaga sabuwar lamba ce amma ta nan ta nan singapore ne dadi kuwa sai dai Ba zai kira ta a wannan dare ba sai dai in wani abu na daban ko na shirin lafiya mai tsanani. Wannan tunani da ta yi ne shi yasa ta ɗaukan wayan kawai ta amsa cikin sanyi wajen minti biyu ba a yi magana ba. Za ta kashe wayar Raihana za ta kashe ya ce don Allah Raihana kada ki kashe mini waya. Za mu ɓata da ke muddin kika yi mana haka. Da muryar da ta kasa amincewa cewa ta Khalifa wayo Allah ta Ibrahim ne a hankali ta ji idanunta sun limshe da kansu sun ƙara buɗewa hira suka yi so hira nake so mu yi raihana ina jin ke, ke mini bayani ta girgiza kai alamar yana ganinta da ta ga hakan kuwa amma bata bata yi magana ba ba za ki amsa min ba raihana ya faɗi haka ne tun daga ƙarƙashin zuciyarsa yanayin yadda ya kira sunanta zai ta yi sunan ya fi daɗi a bakinsa fiye da bakin kowa fiye da bakin duk wani ɗan adam da ta taɓa jin ya furta sunanta a kunnenta tun bayan da Allah ya yaye mata laruran rashin ji a jinyar da aka yi mata raihana ni fa bacci nake ke kata ni fa ni hiran mai zan maka a tsakiyar daren nan ya hemo ƙarya kike idan ki biyu ya faɗi "Aka kai tsaye cikin yarda da kansa kamin ta ce wani abu ce hira mana irin wanda mata take yi wa mijinta kamin ya barci zai ta kamar ya ya kinkimo dutse kaso ya ɗora mata a kanta dan haka bata amsa mishi ba wannan karon ma a sanya yace ce haka za mu yi da ke ko da likita zai tsaga jikinta a wannan lokaci da zai ga yadda jinin jikinta yake ratsawa a kowane lokaci to menene haka yau wani irin dare ne a rayuwarta me ke shirin faruwa da ita shirun nan nata ne ya matuƙar damun shi har ya mata magana a zafafi Allah idan baki buɗe baki kin yi magana ba yanzu zan zo Raihana mu kwana tare kuma cikin bargo ɗaya gado ɗaya kin san kuma inna za ta buɗe min kofa ko hawaye ya cicciko idanunta wannan shine abin da tafi tsoro a rayuwarta kuma abin da take gudu kenan ta sake kaɗaicewa da Ibrahim cikin rawar murya da sarƙewar jiki ta ce to me zan ce maka yayi mu labarin rayuwarki ta baya zaki bani da saurayinki da ya kalifa. hannu ta kai ta toshe bakinta ta fiddo da alamar razana ka daina irin wannan maganar mana dan Allah babu kyau fa yaye mu yace to na daina limshe idan sai a hankali da sauri ta ce ashe kenan na bari to samarin ki nawa da sauri ta ce Allah ban da saurayi ko ɗaya dadi ya hana mu dariya kawai domin ya yarda da maganar ta maganar kurucinta ta fito fili sosai daga ji gaskiyar ta kenan ta faɗa ya ƙara rausayar da murya to ai an gaya mini ke da ya kalifa kun yi soyayya za ku yi aure haka ne to Allah bai yarda ba ta ba shi amsa da sauri kan ya karisa faɗi ko da yake shi da yake so na ɗin ma ni nake ni nake son sa yake so na ai gashi kuma shi kai nake gani matsayin mijina a mafarki daidai da rana ɗaya duk mafarkin da nake ban taɓa ganin sa ba a matsayin mijina sai kai kai da na sha gani na yi istihara ma kai nake gani na haka hakan ne yasa ban mika masa kamfatanin soyayyar zuciya ta gaba ɗaya ba bata san ma cewa a fili ta yi ba ibrahim yana jin ta ido cikin mamaki da farin ciki shauki da so da kauna da hargitsewar harshe da nauyin yanayin turancinsa na american Yarin jaye ta ce har mafarki na ma kike raihana a lokacin ne ta ankara da tsubutar baki da ta ta rufe ido da tafin hannu kamar yana kallon ta ta la ni fa ba da kai nake ba yace ce to na yadda ba da ni kike din ba taɗin zuciya da ruhi ne ya fito fili ko ko kuma sai gashi kuma kai da ce Allah ya nufa wadda ake yi domin san ya ji biki sani ba ina ji din ni fa zina daban yake da na kowa ba ma irin naki mai ta tagomashi ba amma ya kike ganin gani na cikin ki da 'ya'ya da jikoki ko raihana muryar ta na rawa cikin kiɗima da cewa ta ce da Allah ya himu zan kwanta gobe karfe takwas ina da test to da izinin wa zaki je test din dafa kina bisa umarnin dadi ne albarkacin bana nan amma yanzu na dawo babu inda za ki je haka zan tattara ki mu koma dole sai da amincewa ta gobe ki je to don haka gobe kasan ma za mu bari mu koma mahaifar mu Najeriya ai dama kiris ke jira sai ta soma kuka tana toshe baki idan kai mini haka baka min adalci ba ka zalunce ni ya mu na wahala akan karatun nan gashi kuma na ci sa saura min wata tara fa na gama sai kuka yale ta sai da ta kuka yadda ya ishe ta ta gaji sai ya sassauta muryar sai ce to zan ni dai ban ce zan raba ki da karatun ki ba to ba hakan ce ba ba kai ka faɗa ba cikin dariya ce ai ban ce haka ba na ce dai za mu bar Singapore gaba ɗaya eh mana gashi nan to in mun bar ƙasan ai barin ƙasan na nufin barin karatu na murmushi kawai yayi mai sauti raihana ba ni da wannan amsar a yanzu ina so dai mu yi hirar da nace kawai jikinta ya mugun sanyi kamar za ta soma roƙon shi sai kawai ta fasa muryanta abin tausayi ta ce to mu je hmm. babu yadda ta iya ya tambaye ta to ya taɓa kama hannunki ne da sauri ta kama bakinta a razana ta ce wa ya ce ya kalifa mana wuta ne ta ɗauke mata naujan gadi ta rasa abin da za ta ce masa bata san san da ta ce kai ka taɓa riƙe hannun anti Nabila ai ina ganin ka saboda kai ne ba ta so na har yau wani irin shock da ya kama Ibrahim ya ɗauke wuta nan take ashe dai yarinyar nan da wayonta duk abin da take irin na gidadawa ashe tana sane kuma har ta iya riƙe abin nan yi masa farin sani da har ta fahimci akwai wani abu tun tana karama tsakaninsa da Nabila Abdulkadir ya ta maza ya ce to ai ni namiji ne kuma mijin mata hudu ko na riƙe hannunta ai ba laifi tunda zan iya ƙara auren in ƙara aurenta bayan ke ke kuwa kun balaga tare da Khalifa gida ɗaya kuka tashi ga soyayya da kusanci mai kusanci sosai tsakanin ku ina shi Raihana Don haka has he ever did it duk da amsar da ta bashi na farko ta bugi kirjinta amma sai yanayin sentence ɗin da ya mata a ƙarshe ya gigita ta ya tsumata ta yi ƙoƙarin kashe wayar domin ta tsira da sauran numfashinta da ya faɗi da ƙarfi nan kuwa saurin katse ta kada ki kuskura ki kashe mini waya raihana za mu yi mummunan batawa da ke na ce khalifa ya taɓa riƙe hannunki ko kuma wani abu makamancin haka cikin rawar murya ta ce ya taɓa sau ɗaya a ina a matakalar benin hawa gida ne a lokacin da muke gida sai kuma me wallahi shi kenan abin da ya yi ba wani abu bayan haka sai ta fara kuka tun kan ta gama iya karfinta ba ta taɓa ganin irin wannan mutumi mai neman a da rigima irin wannan ba neman tada da zaune tsaye ana ana zaune lafiya a ta tsaye mutum no raihana no reason babu wani abu sai kawai ta ji ya kashe wayar wayar ta ta jima a hannunta tana zaune can ta ajiye gefen gadon ta limse idanunta ba a jima ba ta ji shigowar mota gidansu can kuma wayar ta yi kara ta ɗauka tana gani ta duba ta ga shine jikinta a sanye ce zo ki bude mini kofa ba zan danna kararrawa ba saboda kada na tashi inna ba karamin razana ta yi ba ta miƙe tsaye don cika umarninsa zai ta yajijiya na ɗiban ta za ta faɗi ta dafa bango ta fito ɗakin ta ƙariso falon ta buɗe mishi kofa kayan bacci ne a jikin shi fari sol masu ɗan kauri kasancewar ba sanyi ake garin ba time ne mai daɗi wanda ke saukar da ni'ima ta ba shi hanya ya wuce cikin ɗakin cikin falon amma bata ta motsa daga inda take ba ta rabe ta jikin kofar Ibrahim ne ya zauna cikin tausasan kujerun da suke wurin ya nitsa hannunsa kansa cikin sumar kansa ya sun koyar da kai ya yi shiru na tsawon mintuna goma a haka suka kasance ya ɗago idanunsa jajir ya dube ta ta rabe ta jikin kofar kamar mai jiran ya gama abin da zai ya fita ta rufe kofar ta a zafafe ce ki daina yi mini wannan ƙauyancin da gidadancin mana me yi haka ne ka a turai fa na ganki kina rayuwa a cikin singapore gashi har ma kina irin shigan su kin saba da su ba fa a takai na ɗauko ki ba i'm not here for what you think okay ta sun koyar da kai kasa bata ce masa komai ba me ya hana ki auren ya kalifa bata san san da ta gallara masa wani uban harara ba ta gaji da zancen ya kalifa da yake mata kamar ta ce ka je ka tambayi baban kalifan mana ne ya za a yi na san haka to amma idan ta faɗi haka wace ce babar kalifa ga ibrahim kada fa ku manta babar khalifa ita ce babar ibrahim don haka sai ta yi masa shiru ta ci gaba da hararansa kamar za ta dake shi dariya ya kama shi ya dariya ya haɗe ya riƙe ya miƙe ya miƙa mata hannu to zo mu yi hira lokaci ɗaya ta daina harara daidai da kwata-kwata idanunta nan sun sun nitsu wani matsanancin tsoro ya kama ta ganin irin rikici mai yawa da wasu abubuwa da ba ta taɓa gani a irin kowane ɗa namiji ba a cikin wannan yanayi da a yanzu suka birkice suka canza mata baki ɗaya abin da ya ɗan rage na firgicinta sanin cewa in na juma tana cikin gidan kada ya maimaita abin da ya faru a ɗazu to amma fa ɗazu baba dakta ma yana nan ta ma in na juma tana tsakar gida ne haka kuma yanzu in na juma tana tsakiyar bacci ne balle a wannan talatinin dare da ta san in na ta kai ta kai ba ma zariya ba jikinta a makarkace ta ce ni fa bacci nake ji tunda na kasa bacci to ke ma ba za ki bacci ba yayi mu don Allah ka zo ka tafi mana In na za ta iya fitowa al alwalan sallar asuba don Allah ka rufa min asiri cewa za ta yi ne na kira ka halin da yake ciki bai hana shi yin dariya ba yi dariya sosai ya ci gaba da cewa ta gama ficewa kamar bai farga da abin da yake yi ba fargabarta ɗaya kada tana fargaba ne kamar kada wani mijinta ya kama ta da kwarto a tausashe ce zan tafi but on one condition ta zaro ido tana jiran ta ji wani condition din ne hannu ya miko mata i only want to kiss you again rayana idan hakuwa kika mini haka zan sa miki albarka zan miki addu'a Allah ya saka ya saka ki a aljanna bata motsa daga inda take ba sai kawai ta bashi dama ya taso ya zo inda take a hankali ya tadda ita har inda take rikon da ya mata ne da masaukin da ya bata ya yi wa bakinta daidai yadda ya kamata ya tabbatar he will go mhm. abin da ya roƙa ɗin nan ne fa za ta gaya wa aya zaƙinta idan ta ba shi dama haka lokacin ne in na ta fito domin yin alwalan sallar asuba aiko ta yi kyakkyawan gani ba kaɗan ba da ta gare musu kallo ta juya a hankali dan kar ma sani baya baya har ma ta buge ƙeyarta da kofa sai karfe shida Ibrahim ya bar gidan jikinta babu kuzari ta zauna a falo tana neman nutsuwarta da hankalinta da tunaninta gigicewarta sai da inna ta dan ta tabbatar da ya tafi sannan ta fito ta yi alwala ta wuce ɗaki ko uffan bata ce ba a ranta addu'a take musu tana kuma godewa Allah da ya ba wa rahane soyayyar Ibrahim cikin sauki ba kamar yadda suke tararrabi ba ita da baba dakta Allah ya sa abin abin da ta gane wa idanta yanzu haka yake har zuciyar Ibrahim Hmm, lallai kan duk da rashin baccin da bata samu a daren nan jiya ba baki ɗayansa hakan bai hana ta yin wanka karfe bakwai na safe ba hakan ya sa ta tashi ta tsinta kimtsa ta yi sallah ta zo wajen saka kaya ne ta rasa waɗanda za ta saka ta rasa waɗanda ya dace ta saka sai kuma ta tuno da maganar inna zina, inda take sai mata ta yi kwalliyarta ta da atamfa idanunta duk sun sun tashi sun yi ja da nauyin bacci domin dai shi bacci ba a cin bashinsa a zauna lafiya ko kai waye a ranar matar za ta yi amma ko littafin karatun bata karanta ba inda Allah ya taimake ta ma practical test za su yi na gwaji a aikace karfe goma na safe suka gama ta nufo gida daga informatics zuwa gidansu babu nisa da kafarta take takowa kullum da yake gidanta yana cikin private accommodation ne na makarantar atamfa ce a jikinta Faratas, mai ratsin shuɗi da ruwan goro ta yafa mayafi ruwan goro mai girma da kaganta kaga cikakkiyar Nigerian girl ganin motar su ne ya tabbatar mata da sun shigo gidan sai ta rage sauri cike da jin nauyi da wata fiska ma za ta dubi dadi a yau Ibrahim da ya haifa Ibrahim wanda ya haifa a cikinsa yana aiwatar da waɗannan al'amura masu tsaurin faɗa a gare ta wannan babban tashin hankali ne a gare ta ana faɗin wani abu wai shi surkata surkuta a cikin al'adun malam bahaushe tun ba yau ba take jin hakan bata san yaya ake ji ba sai yau ashe sur surkutan nan da take ji wani abu ne mai nauyin gaske har haka ba dadi kaɗai ba shi kansa ibrahim ɗin ma wallahi ba ta jin za ta iya haɗa ido da shi don haka take tafiya sannu sannu kafafunta da jikinta duka babu kwari da ta iso kofar shiga gidan sai ta kasa danna kararrawar ta zamanta akan wani dan gini da yake wurin wadda ke kusa da fulawa na bakin kofar shiga gidan falon nata tana tauna gefen mayafinta da fararen hakoranta wajen minti ashirin da zamanta a kofar kenan ta ji kofar ta buɗo na ta fito da wata katuwar jakan kayanta za ta sa a mota gaban raihana ne mugun faduwa kar dai ibrahim da gaske yake zai raba da singapore after one year and a half and a half haba dan Allah ta gama ɗauko ta yi rabin abin da ya fi haka inna ta ankara da ita a zaune ta yi salati tare da sallallami yanzu dama yan nan kin dawo tun da zaki ka zauna a nan rahane yaushe zaki bar wannan ƙauyen naki ko ni tsohuwa ba zan yi wa mijina abin da kike wa Ibrahimu ba to kai Ibrahim sai ka fito ka ɗauke ta ka shigar da ita cikin gidan tun da dai ba za ta iya shiga ba ai da jin haka ta zabura ta miƙe ta danna kai falon idanunta ba su sauka a ko ina ba sai cikin limsassun idanuwan Ibrahim wadda ke ke nitso cikin jin daɗi wadda ya limtsa akan kujeru masu laushi ne gare-gare da ke tsakiyar falon yana sanye da wasu shuɗin kaya ne masu kyau masu ratsin ruwan toka da kuma ruwan tokar takalmi a ƙafarsa kallonta ya yi na minti biyu sai kuma ya mai da kansa a jaridar da ke hannunsa sai ta shige bayan labule wai tana gaida baba dakta shi ma ya juyo sosai Ya sa dariya ga dukkanin alamu yau cikin matsanancin nishaɗi yake da tabbacin kwanciyar hankali ya ce a rahane rahanen inna yau sai chicago inna kuma sai ta kai Ba ta san lokacin da ta fito daga labulen ta zaro ido ba ya girgiza kai yana dariya ni dai ibrahim ka, mini wannan fin karfin ka warware mini duk wani abin nan ka ƙwace mini ƴata tun da ka zo ba na ganin haƙorinta sai razana cikin fararen idanun nan nata zo nan raihana daure ki zo kada ki sa na yi fushi da zuwan ibrahim ta lallaɓo a hankali ta zo inda yake ta zauna a gefen kujeran da yake zaune iya ce yaushe za ki ƙare test ɗin kuma yaushe za ku fara izam a hankali ta ce mun gama test za mu fara izam a watan afrilu ya ce masha Allah mu za mu wuce gida inna za ta je ta kai da albasu ta ga sauran dangi sannan za ta dawo gidanku a farm center kafin ku dawo za ku wuce Chicago Ibrahim zai gama kammale kammalen aikinsa ya dawo gida baki ɗaya kafin nan za a san yadda za a yi akan karatunki za ki raka shi ko idanunta na rai na rai da hawaye ba tare da ko kwana ba ko kuma wani kwana-kwana ko wani kai wani waye ta ce a'a hatta inna ranta bai mata daɗi ba da amsar da Raihana ta bayar balle Ibrahim shi ko dakta Mansur murmushi kawai yi. wai me yasa Raihana bata kalli inda Ibrahim yake ba wanda ta tabbata idanunsa na kanta kunnensa ma na sauraron amsan da za ta bada a sanye ta ce na fi son na kammala karatun gaba ɗaya a nan mu koma gida kwata-kwata ina son karatun nan daɗi. kuma na sha wahala a kansa sannan na ci ƙarfin karatun kaɗan ya rage mini in na ta yi tsarga cikin takaici ta ce amma ke kaɗai za ki zauna a nan ko sai ki auri karatun ni ba zan zauna ba na gaji da zama cikin jajayen kunnen nan waɗanda ba su san Allah ba ba su san annabi ba ko kiran sallah ba na sai sai dai in duba agogo banda wuyan banda wuyanki ya fara kauri yau babanki ne zai yi umarni wai ki ce masa a'a ran in na juma ya ɓaci sosai faɗa take ba kaɗan ba inda take shiga daban inda take fita daban babu wanda ya ce da ita ufan sai da rahane ta fara kuka dadi ya ce in nake yi hakuri tana da gaskiyanta ai ina wata gaskiya a nan doctor boko ya fi aure ne to ni ba da ni za a yi wannan iskancin ba ni kin ga tafiyata ko kwana ɗaya ba zan ƙara garin nan ba ta kinkimi sauran kayanta ta yi waje ibrahim ya miƙe ya ajiye jaridan a kujera ya shiga bedroom ɗin rahane ya buɗe kwabanta ya so ma ɗibo mata kaya daga cikin kayanta karfe sha ɗaya na rana za su tashi zuwa chicago a american Airlines da yake chicago airport a yayin da inna da baba dakta za su wuce gida najeriya dadi ke lallashinta ba da faɗa kamar na inna ba ki gane raihanatu aure yana gaba da komai wannan karatun ma da kike yi ai na ɗebe kewa ne saboda rashin sanin ranar da Allah zai kawo miki mijinki don haka bai ma da amfani at all a halin yanzu don haka sanda nake yin kan gaban kaina a kanki to a bisa rashin mijinki ne yasa nake yin haka kasancewa ta matsayin mahaifi a gare shi kuma gare ki to gashi nan a yanzu ya zo ragamar al'amuran rayuwanki a halin yanzu duk ta fita daga hannuna tana gare shi shi ce zai tafi da ke ba zai bar ki a nan ba don ba shi da abin da zai yi a nan bai ma taɓa zuwa nan ba kin ga dacewar ki kenan kina wata ƙasa mijinki yana wata ƙasa babu wani ƙwaƙwaran dalili bai yi ba ta girgiza kai tana share hawaye jikinta ya yi sanyi ba kaɗan bai so mu ci gaba da bayani to kin ga wani hanin ga Allah baiwa ne da kanshi idan kika kwantar da hankali zai nema miki makarantar a duk inda kuke Ibrahim is a nice person Allah ba ba kurzanta shi nake yi a gare ki ba wata rana sai da kanki zaki gaya mini haka Raihana lokacin da zai sunkuya ya goya ki ya goya 'ya'yanku da kuka samu zai yi muku doki kutum ke da yaranku ta ɓoye fuska cikin gilanta tana dariya da kunya daidai lokacin da ya fito yana ture da kayan kayanta a jakanta wadda ya shaƙe da kaya kaya da yawa ya bar su a wurin duk da dai amfanin su ne saboda kaya zai iya kwasar ba zai iya kwasan su duka su wuce da shi ba hakan kawai ya wuce ya zama dole suka bari bai san me suke yi wa dariya ba a ransa yana faɗin dadi ke daɗa sangartar da yarinyar nan tana yi wa mutane abin da ta ga dama wannan ai sangartawa ne karfe sha ɗaya da rabi daidai na safe suka kulle gidan ɗin ya karɓi makullin landlord ya karɓi makullinsa da ba su kuɗinsu da suka rage a hannunsa mm-hmm. da yake dama kuɗin shekara biyu Dadi ya biya shekara ɗaya advanced diploma in networking wata course ne da za su yi na top up don karɓan VSC in computing yau kuma shekara ɗaya da watanni biyu kenan ta gama advanced ta fara top up Ibrahim ya mata wani iri ta yanke karatun nan ta guntule ba tare da la'akari da bakar wahalan da ta sha ba amma dadi ya ce da shi ba zai karba ba sai ya bar masa kawai zuwa sha biyu da rabi kuma a kan layin skirinin karfe ɗaya daidai jirgin Amerika Airways ya soma tafiya da su a kan kwaltar shi yana wani irin kartan ƙasa. Rahane na share hawaye tana kallon dogayen gine-ginen ƙasar Singapore da suka soma kankancewa a idanunta a sabili da daidaito da jirgin ya soma yi akan gajimare duk da bai keta hazo ba tana faɗi cikin ranta bye bye singapore bye bye singapore bye bye informatics karfe biyu yana cikawa su ma dadi turkish airlines airline ya tashi da su zuwa najeriya bayan ya yi transit da su a india wannan kenan to bari mu je mu gani rayuwar raihana a chicago sanda suka sauka a babban filin jirgin saman chicago ruwan sama ake yi kamar da bakin kwarya kalman wannan ba shiga kalma wannan ba ta shiga tsakanin Ibrahim da Raihana ba domin dai har zuwa lokacin zuciyar Raihana ba ta yi sanyi ba da wannan yankan kauna da Ibrahim ya yi wa karatunta karatun da ta sha bakar wuya a kan shi kuma ta ci buri mai yawa a kai Rahane Rahane ta ɗauki wannan karatun ne a matsayin madafar rayuwarta ta wata rana a kullum kuma tana tuna maganganun babanta ne da ya ce ta yi ƙoƙari ta dinga tunawa a ko ina idan ta tsinci kanta cikin kowane irin canjin rayuwa da za ta iya samun a nan gaba ita ba kowa ba ce face kuma ba 'yar kowa ba ba 'yar kowan kowa ba face talaka 'yar talaka jikar talaka ta yi ƙoƙari ta tsaya da kafafunta kuma kar ta zurfafa buri a rayuwanta don haka wannan karatun shi kaɗai ne burinta a rayuwa tana da burin zurfafa iliminta domin cin gajiyarsa wata rana tunda su masu dadi alfarman ilimin suke ta ce har suka samu suka suka karɓe ta haka ta raɓe su ana ci tare da su da ita har yau zuciyarta ta gaza sallamawa zuwa ga karbar Ibrahim a matsayin mijinta balle wani matsayi na soyayya ko akasinta ya, ya gifto a zuciyarta domin a ganinta ya fi ƙarfinta ta kowane ɓangare ta duba bata ga komai ba in dai suka yi daidaito to ta ga babu ko kaɗan ta yi dai ƙoƙarin kawai ta cire ya kalifa ne a ranta amma ta kasa cike gurbin da Ibrahim Rahane bata gama firgita da al'amarin Ibrahim ɗin ba sai da ya saya mata ya sa mata makulli a hannu ya bude wani American Villa suka shiga cikin gidan da motar asibitin wadda ta zo ta kwaso su daga airport da suka sauka. Mota ce ta alfarma wadda bata taba ganin irin ta ba ko a Singapore. Gajiyar gajiyar da take tare da ita bata hana ta fara sallah ba sannan sannan ne ta je ta je zagayo Ibrahim yana waje da makotansa mutanen Sri Lanka ne suna mishi barka da zuwa kafin ya sallame su ya shigo Raihana ta yi bacci a falon cikin kujera da kayan jikinta bata nemi ko da gado ba ma ko kuma bedroom ɗin. Ya daɗe a tsaye a kanta yana kallonta hannun shi cikin aljihun dogon wandon nan nasa da yake jikin shi da bakar riga san bakar rigar sanyi mai kauri a yadda ta yi kwanciyar nan zaka fahimci sanyi take ji ta cure ta dukunkune jikinta wuri guda cikin gyalen nan nata wadda ba wani kauri ne da shi ba kallon ta kawai yake al'amuran nan da suka shuɗe shekaru goma sha biyu ne a baya ya dawo masa filla-filla yarinya mai yawan zinƙan mahaifi da nuna mishi sadaukarwa mai haƙuri da abida da kuma rashin mutuncinta mai son aziza da yin biyayya ga mami a sanin sa mami na son yarinyar nan me yasa ta hana aurenta da kalifa zuciyar shi ta yi saurin halarto masa da amsa saboda wani baya auren matar wani shi mijin aure tun ranar da aka haife ka aka rubuta maka shi to a allon allonka baya kankaruwa lauhul mahafuz khalifa fari ne sal kyakkyawa wadda za a leƙa shi a goshi ana idan da ana leƙawa to me yasa yake son raihana wadda ta kasance baka not so much ba su yi ba ma ba su dace ba ba kowane namiji ne ya san darajar mata irin su rahane ba sai su likitoci da suka san amfanin kowace mace da kuma ci gaba a kowace irin halitta ta jikin ɗan adam wannan rahanan ya sha matuƙar wahala kamin ya manta da ita da al'amarinta bayan barowarsa gida she is that that something wacce ta kasance a gare shi ta tafi nisa mai tsayi a gare shi ta masa nisa beyond more ba kaɗan ba da ya samu ya yaki sai ta fata da shi daga zuciyarta zuciyarsa amin a isowarsa Chicago shekara goma sha biyu a baya kada ya zamo wani irin yanayi a gare ta ga ci gaban rayuwarsa da kyakkyawan ƙudurin da ya fito da shi daga gida. Daɗin daɗawa a lokacin kuma da ya ƙalubalanci kansa da kan damuwa da ya shiga na al'amarinta cewa kawai tausayi ne da zalla a kanta, to me take da shi da zai so ta a hakan? Shi a wannan lokacin banda ƙwailantaka so many da kuma wasu irin yanayi na tarin na kaso da take da su a tsarin halittarta da ɗabi'arta personality irin yadda yake burin samu ne a jikin mace abin nufi baya son macen da ta cika kyau saboda yana da kishi baya son farar mace baka yake so yar uwansa mai zuriya ga bukatun shimfiɗansa kuma baya son mace mai kyale-kyale da artificial beauty haka kuma baya son mace mai rawan kai baya son mace mai kwaɗayin abin hannun maza baya son mace mai yawan magana baya son mace wadda ta ta cika wayewa da yawa kuma baya son mace mai buɗaɗɗen ido haka kuma baya son mace wadda in suka haɗa alaƙar jin wanda suka haɗa alaƙar jini da ita ko yaya kuma baya son yarinya yar masu kuɗi ko masu mulki duk baya son wannan haka kuma baya son yarinya yar talakawa likis ya sani ba wadda ke samun rayuwa ko abokin rayuwa 100% da burinsa yake so don haka zai iya cewa shi dai ya samu rayhana 80% da burin da ya daɗe yana cewa abokiyar rayuwarsa na yau da kullum da yake Allah ya rubuta matarsa ce gashi ta biyo shi inda yake Allah ya biyo shi da ita har inda yake banda ba da yunkurin shi ba ba da motsinsa ba ba da wani kokarinsa ba sai dan kasancewar al'amarin su rubutacce ne rubutaccen al'amari na ubangiji sai dai har yanzu ba zai iya sakin jiki da rahane ba ba don komai ba sai dan cewa bai yadda da akwai soyayyarsa a zuciyarta ko da digo ɗaya ba ne kawai dai an fi ƙarfinta ne ita kuma ta yi biyayya amma khalifa take matuƙar so tun da har maganar aure ta shiga tsakaninsu Allah ne kawai dai ya san irin soyayyar da suka yi kafin zancen auren ya shigo ciki babu macen da za ta ce ba ta son khalifa in ba da in ba dan da kirkin nan nashi ba to in ba ta so shi dan kyau ba za ta so shi dan kirki in ba haka ba dan kulawarsa ga abin da yake so balle kuma wanda ya furta da bakinsa yana so Lalle kam idan haka ne ta yi kaɗan ya miƙa mata ɗumbin soyayyar da ya tanadar wa matarsa alhali ita ba son shi take yi ba sai dai kawai ya yi mamakin yadda ta kasa yadda ya kasa sarrafa kansa a kanta the very first day of their haɗuwansu rana ta farko da haɗuwarsu ya kasa sarrafa kansa har kuma yanzu haka abin yake amma zuciyar shi na ta karyawa karyatawa akan hakan da kuma ƙalubalantar kansa da kuma gangar jikinsa yadda ta saba a shekarun baya haka ya ci gaba da tsayuwa yana kallonta har yana kisima abubuwa da dama a rayuwarsa na azab na azabtar da shi akan tunanin tunani mara tushe da makama kishi akan abin da bai gani ba motsi ta danyi domin gyara rufuwarta sai ta ji alamun tsayuwar mutum a kanta ta buɗe idonta a hankali sai kuma cikin na yayan nata idanunta sun sun yi kalar da ba zai iya jurewa kallon nasu ba ba tare da ya ƙara ƙaryata kansa da ƙalubalantar kansa kamar yadda yake yi a kullum da ƙaryata kansa da ƙalubalantakar zuciyarsa ba don haka sai ya fara ɗauke idonsa da hanzari ya wuce bedroom ɗinsa sassarfa ya sakarwa kanshi ya samu ya shiga zai wanka ya ƙure gudun ya gudun sosai kuma mai sanyin bai kunna na zafi ba kar ka so ka ji sanyin da birnin nan ya ɗauka a lokacin da ake wannan ƙanƙaran ɗin amma ga shi ya je ya sa wani ruwan sanyi saukar ruwan a jikinsa ya fara sauka tare da saukar numfashinsa mai zafi da huci da bugun zuciyarsa kishi kamar zai kashe shi kishin kuma wai na abdullahi mansur ta kai wadda ya sha nono ya sake ya kama ba a ɗaura auren ba ma da shi niyya ce kawai aka yi allah bai ida nufi ba ibrahim kenan aka yi da shi Sanda ya fito falon cikin shiri ne na baƙaƙen sut da jibgegiyar rigan sanyi wadda ta sauka har gwiwarsa, kan shi babu hula, sumarnan murnan nashi ta yi luf har sheki take yi da alamar ta kara ganin man wanke kai mai kyau. Nan ya tadda ta ita ma inda ya bar ta. Haka take haushi ya tokare shi bai san cewa ita ma haushin nasa take ji ba don haka yana hararanta ita ma tana hararansa. Da ƙarshen idanunta ta yi kitin ta yi kicin-kicin da fuska duk sai ta bashi dariya kuma ya girgiza kai ya ce ni kike harara ko raihana ta zumburo mishi yan bakin nan nata da yan tausasan laibanta gaba abinda Ibrahim baya iya jure gani kenan ba tare da ya karya ya karyata kansa da kansa ba don haka ya sauri ya kawar da kansa dube ki da Allah ba, wanka ba wanka ba sallah kina ta shirgar barci to wallahi ba zan ɗauki kazanta ba nan ba babu inna babu dadi ba zai yiwu su shagwaba ki kina yi mini yanga ba sai ki ta kulin kulin kubura ni kuma in kika min zan yi kulin kulin kubura da ke ne ba wanda zai ce sai ki don me mintuna ashirin na baki kafin na dawo in ga kin yi wanka Bana so na ganki a wannan yanayi kuma ina so in zo in dawo in ganki a irin shiga na singapore da kike yin nan idan baki haka ba na rantse ya dakata ya murda yatsunsa biyu suka yi kara. wani irin kaskas sannan ya karisa ni da ke a gidan nan za ki gani ya sa kai ya fita ta bi shi da wani kallo domin ba ta san yaushe take bin sa da kallon ba ma kallon nan nata ne na tunanin wani samfin ne daga can karkashin kwayar idanunta ya fi kama da kallon admiration looking kallon haushi tana kuma mamaki tana karawa mamakin da take kuma shine yadda duk ta zaci al'amarin bai zo a haka ba ta ɗauki Ibrahim tuntuni wani mutum ne mai raini da wulakanci mai mummunan zuciya mai jin kai mai faɗin rai mai kaskanci ga talaka mai wani irin buɗaɗɗen hali akan wadda aka rasa gane inda ya sa gabansa amma ashe ba hakan bane wanda uwarsa mata wadda uwansa take son sa a duniya yake son ta sama da komai in ta rantse uban uban ma haka yake ba za ta yi kafara ba to sai dai yana da kokari ne don yin adalci tsakaninsa da ɗan uwansa Khalifa ba za ta taɓa manta labarin da ta ji ba inda dadi ya baiwa inna zuma a farm center suna hira inda yake gaya mata dalili na haɗa auren raihana da ibrahim shine halayen ibrahim duk irin na raihana ne wato miss clancy don haka yake da tabbacin za su ji daɗin zama da juna don in ba haka ba in ba haka ba zin da za su ji daɗin zama da juna ba kaɗan ba yana ba ta labarin ranar da ta buɗe idanunta daga hatsarin da suka yi ita da iya ta tuna dadi ya ce ya ba ta ci ta sha a akth ya yi baya ya buya tare da sa iyafis a kunnensa wani abokin karatunsa ne ya zo don jin kyankyamin ya zo kusa da ita bai san cewa dadi na ganinsa ba tana kuma iya tuna ranar da abida ta kifa mata famfas na kashin aziza a fuska ya zo ya gani bai ce komai ba bai nuna komai a kai ba bai yi wa abida ko da faɗa ba karewanta ma juyawa ya fice abinsa ba tare da yin wani reaction akan abin ba ko da na nuna wa abida abin da ta yi tozarci ne tozarta ɗan adam kuma bai da kyau sai yaya khalifa ne ya yi hakan ya kuwa ya kuwa za a yi ta manta da halacci da karamcin da ya kalifa yake mata tun zuwan ta gidansu kafin ya bar gidan kalma wannan ko da ta gaisuwa ce ba ta taba haɗa su ba kallon cikin idanuwan juna ba su taɓa yi ba a haɗa manya-manyan abubuwa irin haka haɗa hanya wannan ba su taɓa yi ba musayar sallama ba su taɓa yi su ba tun daga lokacin ta ba wahimu matsayin wani mutum mara kirki mara adalci don haka ne fuskan da yake fuskan da ya karɓe ta da ita a singapore ta yi matuƙar ba ta mamaki kwarai ta kuma sanya ta ne cikin shakku akan tunanin ta na baya a kansa a ranar da ya ganta a matsayin matar shi ta aure a ranar ya haɗa jikinsa da nata yana mata sumbata mai tsayawa a zuci wani abu ne da ba kowane mahaloki ne zai manta ba ma ba zai yiwu ba ma babu wani mahalokin da ya taba mata haka a duniya kuma ba tare da ta yi wani abu ba don ta ja hankalinsa ba za ka taɓa yin haka ga ya macen da kake kyankyami ko kuma ba ka so ba wannan ya nuna cewa ibrahim ya karɓe ta matsayin mata ba domin kyalekyalenta ko wani abu special da take da shi ba wannan tunani da ta yanzu ne sai kuma ta ji haushin nasa da take ji na raba ta da informatics yana raguwa a hankali cikin zuciyarta zuciyarta ta ci gaba da yin sanyi jikinta ya sanyi ya yi la'asar wani matsanancin tsoron Allah ya kama ta ta samu kanta da miƙewa don cika umarninsa ba don tsoron kulikulin kuburan da ya ce zai da ita ba a'a sai don kawai wani kima da daraja har ma da martaba da ya ƙara samu a idaniyarta yanzu ma taunar gefen gilanta take cike da tunani da bege mai yawa da kuma wadda ya mamaye zuciyarta she become educated tana nan dai tana ta wani gefen gilanta tun tana ƙanƙanuwa a duk lokacin da take tunani mai zurfi takan ɗaga kai tana kallon don ƙareren hotonsa wanda yake window size cikin shiga ta graduation ɗinsa ranar da ya karɓi kwalin zama cikakken nephrology da ke jami'ar ta chicago duka kofofi guda hudun nan da suke cikin babban falon a rufe suke da makulli sai ɗaki ɗaya wadda ya fito daga cikin ta fito daga cikinsa ita ma nan ta shiga wadda ya fito kuma can ta ga kayanta ya ajiye mata akan gadon ɗakin cikin nauyin ido da nauyin zuciya raihana ta ɗago ido ta ƙarewa ɗakin kallo ɗakin ibrahim ne ɗaki ne sosai irin na manyan professional ɗin amurka babu tarkace ko ƙanƙane komai yana ma'adanarsa kuma komai ya komai da ya shafi aikinsa na'urori ne da yawa bata san na menene ba bata san amfanin su ba duk da sun fi kama da kwamfuta ta san ba duka bane kwamfuta sanyayyen kamshi ne yake tashi a rum din fresh mai daɗi ɗakin da ɗumi yake sosai na na'urar ɗumama ɗaki wadda yake aiki tun ganin da ta yi da shi a singapore ta ji tana so ta san menene sirrin gayan ibrahim don ita dai a kan fatanin rayuwarta bata taɓa ganin mutum irinsa mai shiga rai da taɓa zuciyar mace ba ba kaɗan ba mind blower ashe amsar ta tana toilet da ta rage kayan jikinta ta shiga don yin wanka abubuwan da ta gani akan abin nan nasu ne cabinet ɗinsa ne na banɗakin tun da take a singapore ba ta taɓa ganin koda a shaguna irinsu ba hatta makilin ɗinsa da yake amfani da shi na daban ne kayan aski da komai nashi na daban ne komai yana nan ba abin da bai ta mamaki ba na ɗaurawa a jiki daban na goge kai daban na yanke farce kai idan na ce zan tsaya muku wannan lissafin ma sai mu ɓata lokaci komai dai daban ne haka dai daga kam daga kamfani ne ya je aka kero musu shi aka kero masa nasa daban masu harufan im ta kai bafom komai nasa na daban ne ga sunan sanan a rubuce haka suka yi kala kala duk designer daban ne kayan gyaran kai ma daban na gashi na gashi daban su ma nasu daban ne ga sa mai shegin kyau Raihana sai ta zama 'yar ƙauye fitik dama an ce ai ba ƙauye sai ya shekara arba'in a birni yake zama ɗan birni ta yadda da wannan hasashe da aka yi a kan mm, ɗan ƙauye kuma ta yadda da karan zancen a karan kanta ta samu kanta ne da wurwuri na menene haƙiƙanin sirrin gayon ibrahim ta samu amsan yanzu nan she observed that ba komai ne sirrin sirrin haiba da kamalar Ibrahim ba tsafta ce kawai wadda ta amsa sunanta tsafta sannan kuma tsafta mai tsada ta waɗanda suka san kansu sai kuma ta ce a ranta matar shi fa lallai ta more ba kaɗan ba zuciyarta ta jefo mata tambaya to a take to wace ce matar sata tasa in ba ba ta kwaɓe baki ta yi gefe ta murguɗa baki abin ita kaɗai ma abin dariya a fili kuma ta ce a'a ni asuwa ba ya ce hudu zai auro ba kuma na sani in dai hudu zai auro har ma da yar gayun nan nashi yar uwansa Nabila wadda duk ta kai babu mai shekinta ni ai ladan noma ce a gare shi matar shige ce matar shige kuwa ai bata da wata daraja abin da take faɗa kenan a fili ita kaɗai tana ninkaya tana sulluɓe jikinta da sabulu da kumfar wankan nan mai shegen daɗi na Ibrahim. Ta ɗauki mintuna masu tsawo tana wanka cikin ruwan ɗumin nan mai daɗi da ƙamshi, ta wanke gashin kanta da shamfon sabulun shamfon Ibrahim wato argan. Sai kawai ta ji gashin kanta sun ritsina daga ƙarfin da suke yi sun yi wani irin taushi da santsi sun yi su sun yi smooth abinsu ta yi brush wadda yadda ta saba ta ɗauro alwala ta zo ta ɗauro tawul ta fito da gashin kanta wadda yake ɗigar da ruwa sai abin da za ta yi ta sauri ta zura kayan nan nata wadda ya ce ta saka ɗin amma fa ba wancan ɗin wadda ya ce ta sa ba ne irinsa ne sai dai ruwan hanta ce wannan ma mai kyau ne ba kaɗan ba ba ta ba ta yi adon komai ba sai bel ɗin da ta ɗora ta sa a gaba cikin jakarta ta ciro mataji tana sharce kanta domin bai ɗauko mata da hand dryer ɗinta ba cikin kayan da ya kwaso mata da sallama ya turo kofar ya ɗan kalle ta ta rausayar da kai wato dai ya ji daɗi ta bi umarnin shi don ya ɗauka ba za ta yi ba uwar gida rahane budurwar yaya khalifa irin wannan ɗaukar wanka haka ko kula shi bata yi ba don ta so sha <clears throat> sikewa da zancen khalifa da yake yi mata kamar bai yadda da ita ba saboda sun sun so juna ita da khalifa wadda ita a yanzu in ba ya kira sunan shi ba ma ba tuno shi za ta yi ba ta ci gaba da tazar gashin kan nata sai ya iso gare ta ya kai hannu yana duba gashin nata baya ko fita jikin kum din nan saboda ƙarfinsa ibrahim shiru ya amma wannan natural feature na rayana yana da wasu abubuwan da ke ƙara ribatar zuciyarsa ta yarda cewa ita baka ce cikakkiyar Najeriyan ba ta kokarin canza launin fatan ta ko canza launin gashi sai dai ta tsaftace shi ba kaɗan ba tsoron Ibrahim da take ji a Singapore ne sai ya ragu mata sosai tunda bai sake taɓa ta ba bai ta sake yi mata wani abin da take jin tsoron nasa akai ba yanzu ma bai kai hannu gare ta ba gashin nata kadai ya taba ya juya ya fita kicin ya zero musu kayan siye-siye da ya shigo da su a tire da kansa ya dauko komai ya yi mata duk abin da ya kamata da kuma fresh milk ya shigo da shi har bedroom din ya ajiye ya ja tebur ya ajiye a gabansa ya zauna kin ga malama ki daina tazan gashin nan ki zo ki ci abinci kada ki jefa mini gashi a ciki sai ta kame gashin ta daure da ribon ta ce bata ce masa komai ba ya dan ji tausayi ya kama shi saboda tunda suka zo bai mata magana na dadin rai ba alhalin ya raba ta da waɗanda ke sa ta farin ciki su ta rairaye ta dade da inna yana sane kuma da cewa cikin ɓacin rai da ƙawazucin karatun da take yi ne wadda ya rabota da shi ya yi sanyi gaba ɗaya ya ce a hankali raihana idan ba za ki daina yi min abubuwan da kike mini a gidan nan ba ba za mu shirya ba kin kama bakin ki kin ɗinke ina ta magana ba za ki amsa ba raihana ko a dawo lafiya ba ki ce min ba da zan fita ba ki tambaye ni ina ne ɗakin ki ba na dawo ko sannu da zuwa ba ki ce mini ba kina jin yunwa ba za ki gaya mini ba ba sai kin yi hakan zaki nuna min cewa khalifa kike so ba ba ni ba bai kai ƙarshen maganarsa ba sai ga hawaye sun biyo kuncinta bai damu bai ci gaba da faɗi ba ba dama in faɗi khalifa sai ki sa min kuka idan shi kika aura zaki mishi wannan wannan yanayin ne haba da Allah me yasa kike mini haka ko don kawai liƙa mini ke aka yi kina bakin ciki an raba ki da farin cikin ki farin balarabe an ɗaura miki bakikirin a ƙafa to dai gara ni sau dubu da wannan bakan fuskan taki da kike min rowanta mace ko dan fauda babu ruwanta da shi in ma dan dan kids din da nake roka a ga wajen ki ne na bari ba zan ƙara ba na zo inda zan samu komai a bagas ba sai na ma biya su ba sai na bi ki ina lallashin ki ba sai an yi haka ba ga sunan za su ban kyauta kin gama kullun nan ɗauka ki tattara ko matsanki ki kama hanyar ɗakin ki wancan ɗakin da yake kallon nawa shine ɗakin ki ranan da kika shirya karɓa ta a matsayin mijin auren ki ki zo nan inda nake have your way out ya faɗi haka da ɗaga muryarsa yana nuna mata ƙofa ta tsorata ta tashi daga kan ƙafafunta tana kuka sosai Ba ta fita a ɗakin ba ya ja wani mugun tsaki ya miƙe ya yi fatali da abincin da yake wurin yake mararin ya curi makullin mota ya waje tana jin tashin motarsa daga inda take zuciyarta kamar za ta fashe tayi kuka mai isanta babu mai lallashinta babu wadda ya san tana yi fitan hawayenta a ganinta shine hukunta zuciyarta da za ta yi cikin farin ciki da kuma ibrahim a matsayin miji amma kuma take kishinsa abin da ya tankubar da ita kawai ta kasa yi kenan ta kasa ci amma ta kasa rabon da ta ci abinci tun cikin jirgi da ta tabbatar ba za ta iya cin abincin ba tun da wanda ya siyo da kuɗinsa bakin cikinta ya sa ya kasa ci ya fita yana mai fushi da ita ya kasa gane ta ne gaba daya ita ba ta da yawan magana yawancin abubuwa ma idan ya faɗa mata ba ta san amsar da za ta shi ba ne shi ya yasa take masa shiru shi ma kuma ai da yana kano ai haka yake bata san yaushe ya koyi surutu ba abu kaɗan ya ce kalifa wadda dare ɗaya ta nemi gurbin da ta saka kalifa a cikin zuciyarta ta rasa ya shafe kamar ba a yi shi ba ma haka san ɗin me yasa yake mata duka irin waɗannan tuhume-tuhumen marasa amfani a gare shi abin da ya wuce ya wuce a zuciyar rayana har wata shakuwa har wata shakuwa ne ta ɗarsu a zuciyarta tana so ta fidda ran ta fidda ransa ta fidda ransa ta yi sabuwar yabanya wannan bishiyar kuma ba wata bishiya ba ce face illa tsiron da Allah ya dasa tsakanin mace da mijinta na sunna ba irin na saurayi da budurwa ba idan ya ci gaba da zarginta akan khalifa to babu shakka yana ɗaukan alhakinta ne kawai akan lamarin da ba haka ba ina ruwansa da abin da ya sha ya gabata a wata rayuwa tun da ta shuɗe wadda ba shi da hurumi a ciki abin haushi ma wai akan yayansa ciki ɗaya raihana bata san cewa dama da matacce mai mai son na kishi ba balle rayayye karfin kishin miji kenan akan matarsa da nasaba da adadin soyayarsa a gare ta don haka ita ma sai ta yi fushi ta tattara nata inata da makullin da ya zefo mata ta ta da ya bata ta so ne ta shirya kayanta cikin kwaban amma ta kasa yunwa ta ci karfin ta damuwa da fushin nan nasa yafi nata fushin sai ta kasa hasala komai ta yi tagumi gefe hawayen hawaye na zuba a idanunta ɗakin kawai take kallo da ƙawatuwar zaman zaman nan a zamanin su a yau ne Raihana ta sa ta ta taɓa sha'awar Allah ya bata ƴaƴa ko ƴa ko ba komai za su bata nutsuwa ta ji sanyin daɗi a zuciyarta a lokacin da ubansu ya kasance wani abu don ɗebe mata kewa har agogon bangon nan ya buga karfe goma sha biyun dare a Chicago bata ji shigowar motar Ibrahim ba ta sai ta fara sana'arta wato kuka har addu'ar Allah ya sanya ya sanya zuciyar Ibrahim har ma da jan ayar kul ya naru kone bardan wa salamun ala Ibrahim me ke faruwa da ita ne haka akan ya Ibrahimu da fushinsa ya tafi da dukkanin farin cikinta walwalanta da dukkanin bukatar rayuwarta ta ɗan adam bacci da abinci hmm, waɗannan alamu ne na wani mutum wadda ka damu da shi matuƙa ibrahim ya zo ya yi karantse a rayuwarta da zuciyarta cikin wani ɗan lokaci ƙanƙani ta yadda har ɓacin ransa ya tafi da sukunin zuciyarta da kuzarin gangar jikinta gaba ɗaya ta rasa yadda za ta yi a rayuwarta ɗungurungun raihana take zaune duk iya ban satar bacci da kuma ɗaukansa ya kasa sace raihana a kan idanta lokacin sallar asuba ta yi sai ta ci gaba da zama a inda ta yi sallah lokacin ne bacci mai nauyi ya ɗauke ta bata farka ba sai dalilin tashin kira'a daga rediyo da ke fitowa daga falon wannan ne tabbatar mata ibrahim ɗin ya dawo kuma da gaske yake sai ranar da da ta tashi karban shi matsayin miji zai sauko daga fushinsa tun daga shi bai kwana a gidan ba ya dawo kuma bai nemi inda take ba yaushe ce wannan ranar me za ta yi me za ta yi don ya nuna ta karɓe shi matsayin miji ita tun ranar da ta san Ibrahim aka aura mata ta karɓi yin Allah babu komai a cikin zuciyarta a yanzu sai irin so da ƙauna irin na mace da mijin da suka yi aure bisa tubalin soyayya to shirin da shirin da yake nufin nan da ita bata gane ba wannan shirin na menene in dai hira ce da surutu ita bata iya su ba bata san kuma shi ma din bai iya ba banda yanzu ma da bakin shi ya bude, me zai hana su yi zaman su yadda Allah ya halitte su su yi magana a inda hakan ya zama dole kuma mai muhimmanci me yasa zai sauya halayya dan ya takura ta bisa abin da bai ba halinta ba tunanin raihana kenan bata san cewa so yana son yana sauya ɗabi'u da halayya bane amma ga waɗanda wanda ake so kadai ake iya canjawa komai daidai wannan kenan daga littafin rayuwar rayana littafin Sumayya Abdulkadir Takori ta rubuto muku shi don haka mu je zuwa don jin yadda za ta kasance nan take ta tashi toilet din da yake magale a ɗakin ta ta shiga hajijiya na ɗibanta saboda yunwa wadda ta haifar mata da ciwon kai wadda ta daddafe ta yi brush ta kuskure da komai sannan ta fito da kayan da ta ɗauka riga da wando ne ta saka na su na mata masu kauri da dogon hannu haka ta gama yan gida ne mai kyau ta bi ta feshe ilahirin gabobin jikinta da kusurorin jikinta da turarika da body spray da komai ta cakuɗe da turarikanta na dindindin na makaramiya wa lamsa ta tausasa salibanta da mai mai kyau ta murda kofin falon ta fito yana kwance da ciki a doguwar kujera exercise yake na jikinsa da alama ya ɗan yi exercise ya gaji yake hutawa ta ƙariso ta zauna a kujeran gefensa kanta a ƙasa ta yi shiru ya buɗe ko ya ji buɗe kofanta da fitowanta amma bai juyo ba dan ya san ba wani abu za ta ce masa ba shirun nan nata ne dai kawai da ta zo ta yi masa shi ma bai san me zai ce mata ba amma ga mamakinsa sai ya ji ta zauna a ƙasa ƙasan kujeran da yake kwance muryarta na ɗan rawa ta ce don allah don annabi ka yi haƙuri ya himu. ni ban san abin da zan ce maka ba shi yasa nake maka shiru yayi shiru bai tanka mata ba sai ta sake cewa cikin damuwa da damuwa ta da gaske ka gaya mini abin da kake so na dinga gaya maka sai na gaya maka bai juyo ba amma dariya ne ta kama shi akalla ta nuna ba ta da wani ra'ayi nata na ƙashin kanta a kansa sai nasa kuma da gaske rashin hirar nan is by shi ma ai haka yake yawancin lokuta shi ma bai san lokacin da canjin yake zuwa masa ba sai dai ya laluba kawai cikin zuciyarsa don nemo dalilin tashi canjawar na zuciyarsa ya gano ita ne kadai zuciyar take son hira ya miƙe gaba ɗaya ya zauna sosai kujerar nan ya miƙe santala santalan kafafunsa kan teburin gilashin nan ga dukkanin alama ya yi matuƙar farin ciki da sabo da wannan zaman kuma yana jin daɗin haka ya dube ta a hankali ta sun koyar da kai tana share hawa ya ce ya laɗifu ke kam baki da aiki ne sai kuka kamar matan mamaci raihana to ai yana daga cikin abubuwan da bana so ki ringa yi kukan din Rayana bana ganin farin cikin farin cikin ki da walwala akan fuskan ki tunda nazo bayan dadi ya ce mini kina hira da dariya kafin nazo sai nake gani kamar hakan a cikin rashin son nawa ne yake sa haka me zan yi miki ki saki jiki da ni Rayana ki sa ni a gaba kina ba ki sa ni a gaba ki shiru ko ki kama min kuka ba a hankali ke magana amma akwai alamar fusata cikin consonant nashi and vowel sound nasa da yake fita ta ce ka daina tuhuma ta akan ya kalifa saboda kada in taso kada ka taso mini da san da nake masa da sauri ta daga jajayen idanuwanta ta dube shi ido cikin ido abinda bata taɓe ba ya kau da kansa saboda maganganun nan da ta yi ga kuma magana ɗisu da ya fara fisgansa cikin ƙwayar idanun nan nata da ya gani ba zai iya jurewa ba baya so ta gano weakness ɗinsa a kanta amma duk da haka bai fasa ba ci gaba ya sai dai fa wannan karon ba ita yake kallo ba zarazaran yatsun kafanta ne sai in yi shiru ni ina auren ki kina tunanin wani can na ce maka ni na ce maka ina tunaninsa dan Allah ta faɗi haka da murya mai ban tausayi murya yana ƙara yin rawa cikin son sake cewa da kuka kada ki yi mini kukan nan saurara fa ya ɗaga mata hannu tare da buɗe idanunsa sosai a kanta Dago ido ki dube ni raihana ta kasa ɗagowa sai da ya sake maimaitawa a zafafi cikin sauri tsoro da firgita duk suka kama ta idanunta suke da kwalla abinda ta gani cikin idanun ibrahim a wannan lokaci suna da yawa ga kishi ga rikici ga neman rigima ga kuma neman ta da zaune tsaye sannan ga so da ƙauna zalla mai tarin yawa so yake a yi rikici kada a daina ba shi da alamun saukowa idan ba a faɗi yadda yake so ba sai ta miƙe ta yi ɗakinta da sauri gudu gudu sauri sauri idan zuciyarta da gangar jikinta ba za su iya jure rikicinsa ba kuma bakinta ba zai iya faɗan abin da yake so ta faɗa ba wato ta ce shi take so ba ta son kalifa shi ne baya son a zauna lafiya sai dai a yi ta faman tone-tone kamar kaza wanda ba zai amfane su da komai ba ga dukkaninsu abin da kawai ya shige ya kamata ya san is a bygone sai ta karbi gaba kawai a yi sabon gini tunda na baya ya riga daɗe da rushewa to ta ina kenan ita yake so ta je ta je faranta ina za ta saranta ta ji daɗi ya eh, da gaske ne ta so kalifa domin mutum ne mai kyautata mata mai son ganin walwalanta da farin cikinta a fuskanta da zuciyarta mai son inganta rayuwarta mai bata daraja a duk lokacin da Abida ta wulakanta ta mai nuna mata cewa na ƙasa ba hujja ba ce a gare ka da zaka fa zaka jera ka kasa jera da sauran mutane ba haka bane cikin fafutukar al'amuran ci gaban rayuwa wato ta dage domin ta yi achievement na waɗansu abu achievement and goal timing yana ƙarfafa mata gwiwa da cewa ba na kashe babu na kasashe sai dai kasashe ko da a ce har ƙarshen rayuwa ta ƙara sashi a nakashe ne bai taɓa ba ta hof na warkewa ba sai na rungumar laruranta ta mai da rayuwarta ga Allah ta mai da laruran wani abu da zai hana ta komai na rayuwa kada ta mai da shi haka ya kalifa ya sha ce mata da ita a lokuta da dama there is ability in disability yana da kyau ki fahimta akwai iyawa a cikin kasawa you are the, you are only disabled if you are truly believe you are yana da kyau ki nitsu ki san me kike yi he will stand by her even when the world it back on her kuma yana da kyau ki san Allah shi yake tsarawa bawa komai he is indeed hafiz yana da kyau mu yi wannan tunanin to me yi maka wannan ƙaunar ya za a yi ba za ka so shi ba ya za a yi ka buɗi baki ka ce wai ba ka son shi kawai saboda rayuwa ta canza tunda ita zuciya an halitta ta ne da san mai kyautata mata sai dai san iri-iri ne kala-kala ne nau'i-nau'i ne kuma babu kalan da babu Allah ya halicci zuciya ne da faɗi kuma lungu-lungu sako-sako, iri-iri wannan cikin wancan wancan cikin wannan a bayan wancan wata irin ziziya ta daban ne wadda babu irinta a cikin halittar ɗan adam ba don komai ba sai don kawai ta haɗa abubuwa masu yawa ta haɗiye har ma da waɗanda suka ga gari kwakwalwa ɗauka to ita zuciya tana ɗauka kuma tana ba ma kowanne matsayin da ya kamata Allah mai zuwa al'amura bai nufi za su yi aure ba ne shi ne ya canza mata da shi kuma ta karɓi canjin nan hannu bibbiyu a hankali ta gane abubuwa da yawa waɗanda a da ba haka suke ba ko kuma bata fuskance su ba wato sai da ibrahim ya zo ne da yar mu'amalar su na tsawon lokacin nan ne ta so rarraba abubuwa ta fahimci ta so khalifa ne so ba irin wadda take yi masa a yanzu ba so ne kamar na yan uwantaka kuma kamar na rama halatti ga wanda ya maka alheri ne wanda shakuwa ce musabbabinsa so ne wanda bata taba jin tana sha'awar hada jiki da kalifa ba zuciyarta ma bata taba rikicewa don ta ga kalifa ba ko kuma dan ya kalle ta amma fa shi son da take wa mu, mhm. sai ta girgiza kai ba za ta iya fassara shi ba kamar yadda ni ma ba za ku je shi a bakina ba yadda take ji a zuciya da gangar jikinta a kansa daban ne shi yake gigita ta shi ne ko magana idan ya yi mata ko ina na jikinta sai ya amsa shi ne ɓacin ransa yake kassara nutsuwanta ya sanya ta cikin wani irin hali na kasa yin komai including bacci setin abinci da ba da farale na ɗan adam shi ne namiji na farko da ya rungume ta a rayuwarta runguma irin ta miji ga iya mace mai nufin manufa ta soyayya rungumar miji ga matarsa ta farko a rayuwarsa ya haɗa bakinsa da nata ya zuba mata wasu irin chemical cikin bakin nan nata da sauran sassan jikinta gaba ɗaya waɗanda suka bi ƙasashe suka karkashe ƙwayoyin son kalifa da sauran burbuɗinsa daga kowane sako da kowane lungu da kuma kusurwa na jikin zuciyarta da gangan jikinta da sauran komai su ne suka dasa wata bishiya wadda ta yi saurin tsirowa ta fidda rassa ta kowane ɓangare masu koren ganye cikin ɗan lokaci mai kama da kiftawar ido suka yi girman da suka rufe kofar zuciyarta ruf daga tunanin kowane irin ɗa namiji cikin lokaci kalilan suka shimfiɗa wasu ƙatuwar darduma suka zauna suka baje kolinsu su suka yi kane kane suka kankane ko ina suka yi babakere da handama akan komai wannan shine matsayin da Yahimu ya samu a yanzu wadda ba za ta iya fassara masa da fatar baki ba bata san kuma ta wace hanya za ta bi ta nuna masa hakan ba ta yadda ne kawai ya ci gaba da zarginta da kuma tone-tonen nan nasa insha Allahu ta daina damuwa in ba haka ba himo ta amince so yake yi ya tarwatsa mata zuciya sai ta soma nema wa kanta abin ɗebe kewa domin ta raba kanta da damuwa da fitinar Ibrahim sai kawai ta ɗauko takarda da biro ta ce to bari na rubuta labarin rayuwata kawai sunan farko da ta sa wa littafin wadda ya faɗo a zuciyarta shine bari in sa wa littafin nawa da suna rayuwar raihana bari in rubuta labarin rayuwata tun daga tashina daga ƙauye zuwa birni in ba wa 'yan uwana mata labari da masu irin larurata ko akasin haka ko za su sanya wa zuciyar su hof da salama kada su fidda rai daga rahamar ubangiji da waraka domin shine mai sanya cuta da a san da ya so mai kuma yaye ta lokacin da ya so babu wata cuta da aka saukar da ita a bayan ƙasa wadda ba a saukar da maganinta ba cuta lokaci ɗaya take shigar mutum amma waraka sai lokacin da Allah ya so don haka sai mu samu nutsuwa duk kuɗin da kake da shi duk mulkinka duk sarautarka lafiya ta Allah ce rai dai baya rabuwa da rabo sai dai idan kwana ya ƙare cikin littafin nan kuma ba zan manta da mutane biyu ba masu muhimmanci a rayuwata dadi wato dr mansur balarabe ta kai da kuma ɗa Abdullahi Mansur ta kai yaya Khalifa ba zan manta da iya balki ba da kuma ado da ya sanadiyar da na fito daga ƙauye har kuma na samu alfarman zamantowa barin rayuwar Yahimu mu na mallake shi matsayin mijina really it is a blessing don haka ba zan manta ba zan shiga ba don na isa ba ba don ta ko dabarata ba wataƙila idan na rubuta yadda nake son Yahimu zai fi fahimta ya yadda da ni ya daina na akan ya khalifa ya kuma daina yi mini zancensa a zuciyata ya daina azabtar da ni da fushinsa wadda ya fi zafin bulala a dukkanin jikina ba zan manta da jawahir ba ita ma mami ba zan manta da ita ba na yi mata uzuri sau saba'in a cikin ɗari bisa yadda rabuwar namu ta kasance domin a da ba haka take ba Haka ta yi ta rubutu tana tsiyayar da hawaye tana ta tsiyayar da ruwan biro ta cika babban exercise book har guda biyu. Sallah da wanka ne kadai da shan tea da kek da kuma juice a cikin fridge nata wadda shine kaɗai yake ta da ita kwanaki uku bata fito ba. Ta tattara Ibrahim da iyayen iyayen nan nasa da komai ta watsar ko tattasai ko ma komai duk ta watsar. Daga baya ne fa ta fahimci ya samu koko da mai gyaran gidan duka turawan Orlando ne ta ji yana kiransa da Benjamin idan ya gama girkin yana ajiye mata a dining ya kuma danna mata intercom ya sanar da ita to akwai kawai take to kawai take ce masa amma yadda ya ajiye abincin haka yake daukan abinsa Ibrahim ya soma damuwa me yarinyar nan take ce a dakin nan tsawon kwanaki hudu bata fito ba ba si ba sha kada fa je wani abu ya same ta gashi ta garkame kofa da makulli ta cire shi daga cikin kofa wai ita ma wai fushi take yi kenan banda ya damu da rashin cin abincin da ma wallahi da ba zai damu ba Allah kawai dai ya sa idan ta gaji za ta fito ko da sati goma ne dawowarsa kenan daga asibitin su ko fara ko farar rigar jikinsa ma bai cire ba da abin da yake wuyansa sun yi wani dishi dishi ya je yayi dashen koda ne haka ya doso ɗakin nata da ƙarfi yake buga ƙofar yana faɗin ba za ki buɗe ba raihana za ta yi da shi ta ci gaba da rubutunta tana kuka tare da faɗi cikin ranta idan ka ɓalla ƙofan ai taka ce ina ruwana bugun duniyan nan ibrahim ya yarinyar nan ta ki buɗewa amarya dai ta haɗa ranta har hannayensa suka fara masa zafi ya juya nemo sukul direba da wuƙa ya soma kwance ƙofar ɗin ita dai tana jin sukukur sukukur amma bata kawo komai a ranta ba bata san kwancewa yake yi ba Ibrahim so yake ya bata bahagun wasu mariya guda dama da zaran ya bude yadda za ta manta da sunanta na yanka amma a yadda ya same ta bisa study table tana rubutu ne sanye da kayan nan nata na Singapore da ya fara ganinta da shi a Singapore ta yi wa gashin kan nan nata tufka mai kauri ta yi gida biyu ta makale su da farin dutse ta zama kamar wani kamar wani fure wadda mutum zai so ya ɗauke ya gudu ko ba a bashi ba sai ya daskare a tsaye yana kallon ta raihana ta ji da ya kwance kofar kuma ta ji ya buɗe ya shigo amma ko juyawa bata yi ba ya tabbatar ba za ta kalle shi ba ba za ta mishi magana ba kuma ba za ta daina rubutun da take ba sai ya tabbatar fa lallai fushin nan nata na gaske ne kuma idan ta yi fushin nan ba idan ran nashi ya ɓaci to lallai nata ya fi nata ya fi nashi ɓaci kuma ta fi shi ɗaukan zafi wace irin miskilar mata Allah ya haɗa shi da ita haka a dole kawai a dauke shi kuma a hana shi kuka Allah sarki im ta kai komai nasa kwancewa kawai ya kasa marin da ya shigo da niyyar mata marika guda biyu ya jingina da kofan sakamakon kafafunsa da suka sai ba za su iya ɗaukar nauyin gangan jikinsa ba. Raihana ya faɗi haka a hankali cikin kwantaccen sauti da tausasa murya mai nuna amsar laifinsa, amma bata juyo ba, rubutu kawai ta ci gaba da yi kamar wata ta kori a lokacin da take rubuta littafinta ita ma lokacin ne kuma hawaye suka cika mata ido suka mirgino kan littafi akan takardunta ta zaro ta zarite su tana gogewa tana da ɗayan hannun nan nata tana rubutu da hannun dama ta ci gaba da rubutun nan ta canza tana rubutu da hannun hagu tana gogewa da dama ya sake kiran sunanta wannan karon da rawar murya raihana raihanatu rahane rahana am your husband kin zaɓi azabtar da ni kin zaɓi azabar Allah ta tabbata a kanki ta hanyar wulakanta ni matsayin mijinki da sauri ta ɗago fuskanta jike da hawaye ta dube shi idanunta cike fal da soyayyansa wanda ta cika su fal har babu sararin adana wasu saura suna kuma gaya masa hakan cikin zubar da hawaye da son yarda da amincewa she is nearly to die for him sun dade suna kallon juna kafin hakan Ibrahim yana ta karɓan saƙon da ake aika masa ta idanunta wadda take aikawa duk da hawayen da yake zuba a idanunta sun mamaye suna sanya zuciyarsa a hankali Ibrahim ya tattake zo inda take bisa teburin ya rungume ta ta baya gaba ɗaya ya rufe idanunsa sosai yana ajiyar zuciya kafin ya bude idansa akan takardun nan nata hawaye sun jika mata wannan fejin sun cika fuskanta da kuma saukansu akan latin exercise book ɗin nan nata suka jika littafin ɗin da kuma rungumar da Ibrahim ya mata daga bayanta duk da haka bai hana ta ci gaba da rubutun da take ba don gudun kada ma ta manta da aidiyan da ta zo mata a lokacin da take wannan shafi duk da cewa ya ɗora mata nauyinsa a jikinta idonsa akan takardun nan nata yana kallo daidai lokacin da take rubutawa he didn't trust me anymore anymore <clears throat> babban magana he didn't trust me anymore yana rifiyarin din kowane motion nawa na zuciyata a kansa da cewa karya ne bayan kuma sautari tsoron kada ya ce na masa karya ne yake kiɗima ni har na yi masa shiru idan ni munafuka ce saboda ina son ya kalifa to ni dai a zato na yi zaton an halarci zuciya ne da soyayyar mai kyautata mata shi kuma da yake sanya zargi a cikin aurenmu to yaya sunansa me makomansa nan take fisge littafin ya yaga shi gida biyu bude baki ta yi cike da mamaki da takaici da tsoro da bakin ciki da haushi duk sun kama ta lokaci daya. kuma ta miƙe tsaye da nufin ta fita ta bar mishi ɗakin dukkaninsa da wuri ya kamo ta saboda ganin wani irin temfa da ya samu kansa a ciki sai ya shi ma kuwa cikinsa babu ƙwari wadda zai iya ɗaukansa in dai na gangan jiki ne sai dai na zuciya don haka gaba ɗaya suka faɗi zuwa kan gadon kamar tsummo karar da suka jike sai da ya tabbatar ya kanai ne ta ya riƙe ta sai sosai jikinsa ya hana ta yin koda kwakwaran motsi ne don kar ta kwace kanta ya hana ta yin kuka ta hanyar rufe mata baki yana kisan ɗinta da yake gudanarwa ga Raihana zazzafa ne sosai shi kansa bai san zai iya yin su ba in in a real life da kowace irin ɗiya mace a duniya sai dai cikin kintace nation. ɗinsa domin sumbace wadda yake a wannan lokaci shi kaɗai <clears throat> yana yi ne bisa umarnin zuciya da jagorancin so da ƙauna da kuma buƙatar gangan jiki namiji ga matarsa da yake matuƙar so <clears throat> for the very first time dying for her and ready to do everything to please her to undo the hurt he caused in her <clears throat> Raihana ta rasa inda za ta sa kanta ne saboda sabon al'amarin da ya tinkaro ta a yau wani babban al'amari ne wadda bata san da shi ba a duniya har sai da girma ya riske ta girman da take zaton shekaru ne shi amma ashe ba fa shekaru ne girman da ya mace ba shekaru bane a yau ta tabbatar ta bi sahun sauran mata sai dai sai dai nata girman ya zo mata da babban wahala ne wadda ta ta ci wahala kafin ta samu girman waɗanda sauran mata suke samu ma'aurata domin nata mijin ko a cikin maza sunansa mazaje ya kuma nuna mata bambancinsa da sauran maza ta hanyar sauke mata gaba ɗaya dukkanin soye so da ƙauna da kuma tarairayar da ya ɗauka na tsawon shekaru shekaru da yawa yana adana wa matarsa wadda shi kansa bai san wace ce ita ba wanda hakan ke nufin da ita ɗin ne ita ta yi nasarar mallakar dukkanin gurbin uwar iyalinsa wadda ko da zai ƙaro wata daga baya to ba za ta samu komai ba sai burbushi kawai ko ragowar ibrahim mansur ta kai wato left over suɗi kenan in ji hausawa in ma fa akwai burbuɗin kenan ragowar ta yi amanna da cewa Ibrahim ya mallaka mata zuciya da gangar jikinsa gaba ɗaya ko da lokacin da ya samu nutsuwa bai raba ta da jikinsa ba domin shi kansa ya san ba ƙaramar nutsuwa ya samu ba aka kuma ta sha matuƙar wahala sannan ya ƙi ba ta daman kuka a dake ka a hana ka kuka lallai kan shi kansa ya san bai kyautata mata ba a halin da ya barta a ciki al'amari ne kuma da ya zo sabo a gare shi wadda ya jima yana tsumayen ranar zuwansa wadda shi kansa a yadda zai zo da wadda za ta amshe shi yana tunani will she be fresh in need kamar shi wani abu ne da ya fi ƙarfinsa ya fi ƙarfin duk yadda ya zace shi ya tabbata hana in his face love yana so ya sota tun tana yar ta kai ya sota a san da dadi ya mai da ita yarsa ya kuma sota. a san da abida take wulakanta ta ta ta yarda ta yadda har yau babu alaka mai daɗi tsakaninsa da abida haka kuma ya so ta a yar baba dakta mai yaran da wadda har yau bai san ina ya tafi ba ya so ta tun lokacin da ya tabbata khalifa bai yi mata son da ya mata ba domin daga dukkanin alamu tausayi ne jihadi da imani su ne zigon soyayyar khalifa shi tashi soyayyar babu wannan a cikinta bai taba jin tausayinta ba daidai da rana ɗaya wai domin ta rasa wani shashi na halittar ɗan adam ya yadda babu nakasashe sai dai kasashe you are you are only disabled if you are truly believe you are kuma duk laruran da Allah ya ɗora maka <clears throat> to fa lallai tana tare da sauki laruran da Allah ya ɗora mata ta kwarara zuciyarta ta kowane ɓangare ta kasa ba as a medical student as he as he is a local a wannan lokacin dai ya faɗi haka ne a ransa wadda dole za ta gode wa Allah kuma tana amfani da hiyarin aids ɗin a daidai lokacin ya mata rana wani fa duk gatansa duk kuɗinsu kuma baya samun dama da alfarman aiki da hiyarin aids ɗin da zai yi amfani da shi ɗin kuma ta masa amfani babu wannan dama. ya yi tunani muguwar cuta ce ba kaɗan ba sai mai tsananin sa'a da rabo ne zai samu a kubuta daga gare ta don haka ya yi hasashe lallai rahana tana ɗaya daga cikin masu sa'a a rayuwarsu kuma masu baiwa ta daban gaba ɗaya halayenta da ɗabi'unta ba irin na sauran mata ba ne cikin kwanakin da suka yi a tare ne ya tantance hakan sannan <clears throat> masani ne na kwarai a fannin ilimin physiology matuƙa cikin kwanakin da suka yi a tare da ita ne zai iya ɗorar da wasu halaye nata waɗanda suka taimaka ƙwarai wajen ribato zuciyarsa da ilahirin gangar jikinsa zuwa gare ta kaɗan daga ciki su ne ba ta yin kwalliya ko kyale-kyale wai domin ta burge shi tana da tsafta akan kashin kanta tsaftar ta kuwa ta kulle yau min ce ba ba wai don shi take tsaftan ba don haka ta riga ta zame mata jiki ta kama jikinta ko da ba ta yi shi ba shi is daidai tsafta ce kuma ba ta fuska da wai ko wani shafe-shafe da tsadaddun mayuka da wasu abubuwa ba a'a tsafta ce wadda ta kira kanta da suna tsafta manya-manyan halayen da su da ya karanta daga gare ta su ne heart wato tana da tsaftar zuciya wadda ba babu kowa komai a cikinta ko da kuwa wadda ya saba mata da amsar kuskurenta da nusashe da ita da kuma ƙoƙarin kaucewa maimaita shi mai saurin yin afuwa ne da kuma rashin kullaci ga kowa kowane bil'adam ko da kuwa ya ɓata mata rai ne to tana masa uzuri ai a baya ya yi mini kaza ya yi mini kaza ya yi min kaza to don haka <clears throat> dan yanzu ran shi ya ɓaci ya yi mini wannan to ba zan riƙe shi ba sanda sannan kuma tana da rashin mantawa da duk wanda ya mata alkhairi ko ya yake ko da ya mata mummunan ma ba za ta fassara shi akan wani abu ba misali ya kalifa idan ta bi ka da lallami domin ka fahimce ta idan ka ki fahimtar ta to za ta kangare maka ne ka fassara ta duk yanda ka ga dama wannan ya rage naka sannan rashin yawan maganar ta yana da alaka da kasa fitowa fili da take ta faɗi hakikanin abin da yake ranta sannan shi life in moderate life yet a modest yanayin rayuwarta babu ƙarya kuma babu ƙaranta tana tsakatsakiya tana rayuwa ne can ƙasa da 'ya'yan Dr. Mansur wato su Jawahir ba ta wuce wannan gejin nata ba ta nuna ta kai su bare kuma ta yi ƙoƙari ta zauna daidai da su Baba Dakta ne dai kullum yake ƙoƙarin daidaita su ta hanyar saya mata duk abin da ya saya musu ta yarda a matsayin yadda take her own natural, own natural beauty in her own unique, unique quiet style ta yadda kuma da yadda Allah ya halitte ta ta yadda da komai nata ta tsaya a yanda take and she will be beautiful as such in dai za ta ɗauki wanka za ta iya kashe ko nawa ne wajen sayan kayan tsaftan jikinta da tsaftan banɗakinta da gidanta da kuma turaren da za ta sha za ta shafa a jikinta da waɗanda za ta feshe tufafinta da su da muhallinta duk da hakan cikin gidan nan nata Singapore kuma ya ga komai a zaman da ya a nan gidan haka kuma a ɗan zaman da suka yi a Chicago ya fahimci komai kayan wankan da take amfani da shi mai alfarma ne sannan wanda ta tabbatar komai ya yi daidai komai daidai ne wadda yana kan hanya da ya kamata will in no way all the other things her skin color sabulun wankanta ma da kuma makilin da brushin nata da komai da take amfani da shi duk daidai ne mai tsafta dai mai tsafta ce har ila yau rahane ba ta irin wani irin yanayin da ba haka ba duk wani tsiro wurin tsiro da gashi na jikinta ko kaɗan ba ta bari banda na kai da gira domin akwai shawa shabin a wurin wankanta da shi take amfani take gyara ko ina na jikinta ta komai ya birariya ya wuce haka haƙoranta kaman kankara suke dan haske domin aƙalla tana wanke su sau uku a rana kafin ta yi karin kumallo bayan lunch da kuma kwanciya bacci <clears throat> kulawarta mai yawa ce akan tsaftarta na bakinta da ko'ina tana tana kuskure bakinta da mouthwashes tana kuma komai abin da ya kamata akwai wani <clears throat> lokacin da ya kasance tana kula da komai bayan su kuma ba ta wasa da yin komai nata da shan lifton da dafa shi ya jiku da kanamfari da minannas ya fahimci raihana tana amfani da fararen kayan ciki ne komai nata da kulawar da take basu ba ta bari su canza launi domin ba sai sun nuna datti take wanke su ba idan har ta san ta saka wani abu ta wuni da shi ko ta kwana da shi ƙananan abubuwa na amfaninta to a wannan lokacin da ta je wanka da safe za ta wanke su da omo mai kyau ta sannan ta shanya su duk inda ta yi wannan ko ibrahim ya sa kai jikinta baya mai da kansa sai dai ya shaƙi daddaɗan ƙamshi daidai ba tare da ya zaɓe ya bar jikinta ba zai sha ni'iman jikinta ba ta ciye kayan banza ba ta kuma ciye kayan mata na shirme da lakatawa da mannawa da irin na turawa sai dai kawai ta ce kwalliyarta yadda ya kamata ta ce abin da zai ƙara mata lafiya waɗanda addini ya yarda da su kuma kimiyyar lafiya ma ta yi amanna da su a fannin situru kuwa ba abin da za mu ce sai dai abin da take aiki da su leshi ne da kuma atamfa ba irin atamfar da ba ba irin tamfar da bata ɗaurawa a jikinta kuma kalar zai amshe ta baƙar fatar ta ta haskaka ta ba sai na dubbannan nerori ba atamfan naira dubu kaɗai zai zan mai sauƙin rangwame mai sauƙin kuɗi ya isha ya isa in dai kalar ta ta amshi kalar fatan jikinta to shi ya ishe ta saboda sanin sirrin atamfa jikin matar bahaushe atamfa kowace irin kyau ce take in dai jikin raihane ne kuma ita ce za mu iya Yana da Fulbright Regula a jikinta. To, wannan fa ita ce Raihana matar Ibrahim Mansur ta kai, wadda ba kyale ne yake fisgar hankalinsa a kanta ba, tsafta ce kuma da gyara don kojin baki bai taɓa gani ta sa a ba, Raihana sai ɗan man baki da take shafawa. A tsawon mintunan da Ibrahim ya ɗiba yana bambanci kamanni da halayya da ɗabi'u da sauran wani abubuwa na matar tasa sai ya yarda wa kansa cewa wannan ita ce matar da yake mafarkin samu mai kyakkyawa kyakkyawa ne mai kuma sassauƙan gayu na hankali da tunani da kuma yar bokon da ta yi ta yi wa bokon kyakkyawan fassara ba tare da ta masa wani fassara kamar yadda saura suke shi has a great mind don haka ba kamar yadda mata da yawa da kuma wasu maza suka jahilci kalamin boko ba suka fassara shi ba suka rungume canjin launin fata a matsayin abin da idan baka yi shi ba wai baka waye ba turawa da larabawa ma da yawa kuɗinsu suke sawa domin su sayi zaitun da wani abu domin su yi amfani da shi su rage hasken fatan su black in beauty and there is nothing menene abin wani damuwa ba da Allah fari fa ba shi ne kaɗai kyau ba yana da kyau mu fahimci haka balle wanda aka sa kuɗi aka siyo shi a kasuwa lallai kam you can be beautiful on your own naturality idan har mutum zai rike tsafta to ya yi abin da ya kamata a ra'ayin rahana rashid ta kai kenan wannan kenan daga cikin abubuwan da za mu je shi a wace sai rahana na haka zan dakata a nan sai mun haɗu a littafi na ƙarshe littafin rayuwar Raihana littafi na ƙarshe littafin Sumayyat Abdulkadir Takori don haka sai mu haɗu a littafi na ƙarshe don jin yadda za ta kasance. Sai kun zo ni dai na yi gaba mu haɗu a littafi na bakwai kuma littafi na ƙarshe. Fatan alkhairi gare ku.